Mahukunta Sura ɗaya. Isra'ila sun yaƙi sauran Kan'aniyawa Bayan da Yoshuwa ya rasu, Isra'ila suka tambayi Ubangiji suka ce, Wane ne zai fara tafiya don ya yaƙi Kan'aniyawa mu? Sai Ubangiji ya ce, Yahuda zai tafi na riga na ba da ƙasar a hannunsa. Sa'an nan mutane Yahuda suka ce wa mutanen Simeon. Ku zo tare da mu a yankin da aka ba mu rabonmu don mu yaƙi Kan'aniyawa, mu ma mu bi ku wurin naku, saboda haka mutanen Simeyon suka tafi tare da su, sa'ad da Yahuda ya faɗa musu, Ubangiji kuwa ya ba da Kan'aniyawa da firiziyawa a hannunsu, suka kuwa kashe mutum dubu goma a Bezek, a can suka iske Adoni Bezek, suka yaƙe shi, suka fatattaki Kan'aniyawa da firiziyawa. sai Adoni Bezek ya gudu, amma suka bi shi. suka kama shi suka yayyanka manyan yatsotsinsa na hannu da na ƙafa. Sa'an nan Adoni Bezek ya ce, Sarakuna saba'in waɗanda aka yayyanka manyan yatsotsinsu na hannu da na ƙafa sun yi kalan abinci a ƙarƙashin teburina, ga shi yanzu Allah ya rama abin da na yi musu, suka zo da shi Urushalima a can kuwa ya mutu, mutanen Yahuda suka yaƙi Urushalima, ita ma suka tita. suka karkashe mutanen birnin suka cinna mata wuta. Bayan wannan, mutanen Yahuda suka gangara suka yaƙi Kan'aniyawan da suke zaune a ƙasar tudu, Negeb da gindin tuddai a yammacin, suka ci gaba suka yaƙi Kan'aniyawan da suke zaune a Hebron, waɗanda da ake kira Kiriyat Arba, suka kuma ci Shishai, Ahiman da Talmai da yaƙi, daga nan kuma suka ci gaba suka yaƙi mutanen da suke zaune a Dabir da ake kira a da Kiriyat Sefer, sai Kaleb ya ce, Duk wanda ya fāɗa wa Kiriyat Sefer ya kuma ci ta da yaƙi, zan ba shi ’yata Aksa ya aura, sai Otniyel ɗan Kenes, ƙanin Kaleb ya ci birnin, saboda haka Kaleb ya ba shi ’yarsa Aksa ya aura. Wata rana da ta zo wurin Otniyel, sai ta zuga shi, ya roƙi mahaifinta fili, sa'ad da ta sauko daga jakinta, sai Kaleb ya ce mata, Me zan yi miki? Sai ta ce, Ka yi mini alheri na musamman, da yake ka ba ni ƙasa a Negeb, to, sai ka ba ni maɓulɓulan ruwa kuma, sai Kaleb ya ba ta maɓulɓulan bisa da kuma na ƙasa. Zuriyar surukin Musa, Keniyawa, suka haura daga birnin Dabino tare da mutanen Yahuda don su zauna a cikin mutanen hamadan Yahuda a cikin Negeb kusa da Arad. Sa'an nan mutanen Yahuda suka tafi tare da ’yan'uwansu mutanen Simeyon suka fāɗa wa Kan'aniyawan da suke zaune a cikin Zefat, suka kuma hallaka birnin gaba ɗaya, saboda haka aka kira wurin Horma, mutanen Yahuda kuma suka ci Gaza da Ashkelon da Ekron, kowace birni tare da yankinsa, Ubangiji kuwa yana tare da mutanen Yahuda. Suka mallaki ƙasar tudu, amma ba su iya suka kori mutanen daga filaye ba, domin suna da keken yaƙin ƙarfe, yadda Musa ya alkawari, sai aka ba Kaleb Hebron, wanda ya kori daga cikinta ’ya'ya maza uku na Anak, ko da yake mutanen Benyamin sun kasa su kori Yabusiyawa waɗanda suke zaune a Urushalima har zuwa yau, Yabusiyawa suna zaune a can tare da mutanen Benyamin. To, gidan Yusuf suka auka wa Betel, Ubangiji kuwa yana tare da su. sa'ad da suka aike mutane don su leƙi asirin Betel da dā ake kira Luz, ’yan leƙen asirin suka ga wani ya fito daga birnin, sai suka ce masa, Ka nuna mana yadda za mu shiga birnin, mu kuwa za mu yi maka alheri, saboda haka ya nuna musu, suka kuwa hallaka birnin, suka bar mutumin da dukan iyalinsa da rai. Sa'an nan ya tafi ƙasar Hittiyawa, inda ya gina birni ya kuma kira shi Luz, haka ake kiran birnin har wa yau. Amma Manasse ba su kori mutane Bet Sheyan ko Ta'anak ko Dor ko Ibiliyam, ko Megiddo tare da ƙauyukansu ba, gama Kan'aniyawa sun dage su zauna a wannan ƙasa, sa'ad da Isra'ila suka yi ƙarfi, sai suka tilasta Kan'aniyawa yin aikin gandu, amma ba su kore su gaba ɗaya ba, haka Efraim ma bai kori Kan'aniyawa da suke zaune a gizar ba. amma Kan'aniyawa suka ci gaba da zama tare da su, haka kuma Zabalun bai kori Kan'aniyawan da suke zaune a Kitron da Nahalol, waɗanda suka rage a cikinsu ba, sai dai sun sa su aikin gando, haka Asher ma bai kori waɗanda suke zama a Akko, ko Sidon, ko Ahalab, ko Akzib, ko Helba, ko Afik, ko kuma Rehob ba. kuma saboda wannan ne mutanen Ashir suke zaune cikin mazaunan ƙasar Kan'aniyawa, haka kuma Naftali bai kuru waɗanda suke zaune a Bet Shemesh ko Bet Anat, amma mutanen Naftali su ma suna zama a cikin Kan'aniyawa mazaunan ƙasar, waɗanda suke zaune a Bet Shemesh da Bet Anat kuwa suka zama masu yi musu aikin gandu, Amoriyawa suka matsa wa mutanen Dan a ƙasar tudu ba su yarda musu su gangaro zuwa filayen ba, su Amoriyawa kuma suka dage su zauna a dutsen Heres, ayalon da Sha'albim, amma yayin da mutanen Yusuf suka ƙara ƙarfi, sai suka sa su yin aikin gandu, iyakar Amoriyawa kuwa daga mashigin kunama zuwa Sela da kuma zuwa gaba. Mahukunta Sura biyu Mala'ikan Ubangiji a Bokim Mala'ikan Ubangiji ya haura daga Gilgal zuwa Bokim ya ce, Na haura da ku daga Masar zuwa ƙasar da na rantse zan ba wa kakanninku, na ce, Ba zan taɓa ta da yarjejeniyata da ku ba, ku kuma kada ku shiga wata yarjejeniya da mazaunan ƙasan nan, sai dai za ku rurrushe bagadansu, duk da haka ba ku yi biyayya mini ba. Me ya sa kuka yi haka? Saboda haka ina gaya muku cewa ba zan gore su a gabanku ba, za su zama muku ƙaya, gumakansu kuma za su zama muku tarko. Da mala'ikan Ubangiji ya faɗa wa dukan Isra'ilawa waɗannan abubuwa, sai mutane suka yi kuka mai zafi, sai suka sa wa wannan wuri suna Bokim, a nan suka miƙa hadaya a gaban Ubangiji, rashin biyayya da shan kayi Bayan Yoshuwa ya sallami Isra'ilawa, sai suka tafi don su mallaki ƙasar, kowa da nasa gādon, mutane suka bauta wa Ubangiji duka tsawon kwanakin Yoshuwa da na dattawan da suka rayu a bayansa, waɗanda suka ga manyan abubuwan da Ubangiji ya yi wa Isra'ila. Yoshuwa ɗan Nun bawan Ubangiji ya mutu yana da shekara ɗari da goma, aka binne shi a ƙasar gādonsa a Timnat Heres, a ƙasar tudu ta Efraim, arewa da dutsen Ga'ash. Bayan tsaran nan duka suka rasu, sai wata tsara ta taso wadda ba tă san Ubangiji ko abin da ya yi wa Isra'ila ba, sai Isra'ilawa suka yi mugayen abubuwa a gaban Ubangiji, suka kuma bauta wa Ba'al, suka yashe Ubangiji Allah na kakanninsu, wanda ya fitar da su daga Masar, suka kuma bauta wa alloli daban daban na mutanen da suke kewaye da su, suka tsokani Ubangiji ya yi fushi, domin sun bar shi, suka bauta wa Ba'al da Ashtarot, cikin fushinsa a kan Isra'ila, Ubangiji ya ba da su ga hannun waɗanda suka kawo musu hari suka washe su, ya sayar da su ga abokan gabansu da suke kewaye da su, waɗanda ba za su iya yin tsayayya da su ba, duk sa'ad da Isra'ila suka fita yaƙi, Ubangiji yakan yi gaba da su don a ci su da yaƙi, kamar dai yadda ya rantse musu suka kuwa shiga wahala ƙwarai. Sa'an nan Ubangiji ya naɗa mahukunta waɗanda suka cece su daga hannun waɗannan masu hari, duk da haka ba su saurari mahukuntansu ba, amma sai suka shiga ha'inci da waɗansu alloli suka kuma bauta musu ba kamar kakanninsu ba, nan da nan suka kauce daga hanyar da kakanninsu suka bi, hanyar biyayya ga umarnin Ubangiji, duk sa'ad da Ubangiji ya naɗa musu mahukunci, yakan kasance tare da mahukuncin, ya kuma cece su daga hannun abokan gaba. muddin mahukuncin yana a raye. gama Ubangiji yakan ji tausayinsu yayinda suke gunaguni ƙarƙashin waɗanda suka danne su suke kuma gasa musu azaba, amma sa'ad da mahukuncin ya mutu, mutane suka koma hanyar da ta fi ta kakanninsu muni, sukan bi waɗansu alloli, suna bauta musu, suka ƙi barin mugun ayyukansu da taurin zuciyarsu, saboda haka sai Ubangiji ya fusata da Isra'ila ya ce, Domin wannan al'umma ta tā da yarjejjeniyar da na yi da kakanninsu, ba su kuwa saurare ni ba, ba zan ƙara kori wata al'ummar da Yoshuwa ya bari sa'ad da yarsu ba, zan yi amfani da su in gwada Isra'ila, in ga ko za su bi hanyar Ubangiji su kuma yi tafiya a cikinta kamar yadda kakannin suka, suka yi, Ubangiji ya bar waɗannan al'ummai su kasance, bai kore su nan take ta wurin ba da su a hannun Yoshuwa ba. Mahukunta Sura uku Waɗannan su ne al'umman da Ubangiji ya bari don yă gwada duk waɗannan Isra'ilawan da ba su san yaƙi a Kan'ana ba, ya yi haka ne domin ya koya wa zuriyar Isra'ilawa waɗanda ba su taɓa yin yaƙi a dā ba, sarakuna biyar na Filistiyawa, dukan Kan'aniyawa, Sidoniyawa da kuma Hiwiyawan da suke zaune a duwatsun Lebanon daga Dutsen Ba'al Harmon. zuwa Lebo Hamat, an bar su domin su gwada Isra'ilawa a ga ko za su yi biyayya da umarnan Ubangiji wanda ya ba wa kakanninsu ta wurin Musa. Isra'ilawa suka zauna tare da Kan'aniyawa, da Hittiyawa, Amoriyawa, Firiziyawa, Hiwiyawa da kuma Yabusiyawa, suka auri ’ya'yansu mata, su ma suka bar ’ya'yansu maza, suka auri ’ya'yansu mata, suka kuma yi wa gumakansu sujada. Ogniyel Isra'ilawa suka aikata mugunta a gaban Ubangiji, suka manta da Ubangiji Allahnsu, suka kuma bauta wa Ba'al da Ashera, fushin Ubangiji kuwa ya yi ƙuna a kan Isra'ila har ya sayar da su ga ƙunshan Rishatayim, sarkin Aram na Naharayim, a wurinsa ne Isra'ilawa suka zama bayan shekara takwas, amma da suka yi kuka ga Ubangiji, sai ya tadda musu da mai ceto. Ogniyel ɗan Kenaz, ƙanin Kaleb, wanda ya cece su, Ruhun Ubangiji ya sauko masa domin ya zama mahukuncin Isra'ila, ya kuma je ya yaƙi, Ubangiji ya bayar da Kushan, Rishatayim, sarkin Aram, a hannun Ogniyel, ya kuwa sha ƙarfinsa, saboda haka ƙasar ta zauna da lafiya shekara arba'in, har sai da Ogniyel ɗan Kenaz ya rasu. Ehud Isra'ilawa suka sake aikata mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, saboda sun aikata wannan mugunta, sai Ubangiji ya ba Eglon sarkin Mowab ƙarfi a kan Isra'ila, da ya sami Ammonawa da Amalekawa suka haɗa hannu tare, sai Eglon ya tafi ya auka wa Isra'ila, suka ƙwace birnin dabino, Isra'ilawa suka zama bayin Eglon sarkin Mowab shekara goma sha takwas. Isra'ilawa suka sake yin kuka ga Ubangiji. ya kuwa ba su mai ceto Ehud, wani bahago ɗan Gera daga kabilar Benyamin, Isra'ilawa suka aike shi da haraji wurin Eglon sarkin Mawab. To, Ehud ya riga ya ƙera takobi mai kaifi, bi mai tsawo wajen kamu ɗaya da rabi, wanda ya yi ɗamara da shi a cinyarsa ta dama ƙarƙashin rigarsa, ya kai wa Eglon sarkin Mawab harajin, wanda yake mai ƙiba ne, bayan Ehud ya ba da harajin, sai ya sallame mutanen da suka ɗauko harajin a wajen gumaka kusa da Gilgal, shi kansa ya juya ya koma ya ce, Ranka yă daɗe, ina da saƙo na asiri dominka. Sarkin ya ce, Ku ba mu wuri, sai dukan fadawansa suka fita, sai Ehud ya matso yayinda shi kuwa yake zaune shi kaɗai a ɗakin, sama mai sanyi a fadarsa ya ce, Ina da saƙo daga wurin Allah dominka, sarki ya tashi daga kujerarsa, Ehud ya kai hannun hagunsa ya zarar takobin daga cinyar ƙafar damansa ya soki sarki a ciki, har ƙotar ma ta shige ciki, takobin kuma ya fito ta bayansa, Ehud bai zare takobin ba, kitse kuwa ya rufe shi, sa'an nan Ehud ya fita daga shirayin, ya rufe ƙofar ɗakin saman ya kuma kulle su, bayan da ya tafi bayan sarki suka zo suka tarar duk ƙofofin ɗakin sama suna kulle, suka ce, Wataƙila yana bayan gari ne a ɗakin ciki, suka ta jira har suka gaji, da suka ga dai bai buɗe ƙofar ba, sai suka ɗauki mabuɗi suka buɗe, sai ga shugabansu a ƙasa matacce. da suke fama jira, Ehud ya riga ya yi gaba, ya bi ta wajen gumaka zuwa Seyira, da ya iso can sai ya busa ƙaho a ƙasar tudu ta Efraim, Isra'ilawa kuma suka gangaro tare da shi daga tuddai, shi kuwa yana jagoransu. Ya umarce su ya ce, Ku bi ni, gama Ubangiji ya ba Mawab abokin gābanku a hannunku, haka suka gangaro tare da shi, suna mallaki mashigin Urdun da ta shiga zuwa Mawab, ba su yarda wani ya haye ba, a lokacin sun kashe mutanen Mawab dubu goma dukansu jarumawa masu ji da ƙarfi, ba ko ɗaya da ya tsira. A wannan rana aka mai da Mowab bayan Isra'ila, ƙasar kuwa ta sami zaman lafiya shekara takwas. Shamgar Bayan Ehud, sai Shamgar ɗan Anat, wanda ya karkashe Filistiyawa ɗari shida da sandar korar shanun noma, shi ma ya ceci Isra'ila. Mahukunta Sura hudu Debora Bayan rasuwar Ehud, Isra'ilawa suka sake aikata mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, saboda haka Ubangiji ya sayar da su ga Yabin sarkin Kan'ana, wanda yake mulki a Hazor, shugaban mayaƙansa shi ne Sisera, wanda yake zaune a Haroshet Hogayim, domin Yabin sarkin Kan'ana yana da keken yaƙin ƙarfe ɗari tara, ya ji wa Isra'ila ƙwarai har shekara ashirin. sai suka yi kuka ga Ubangiji don taimako. A lokacin Debora annabiya, matar Lafidot ce take bi da Isra'ila, takan yi zaman shari'a a ƙarƙashin dabinan Debora tsakanin Rama da Betel a ƙasar tudu ta Efraim, Isra'ilawa kuwa sukan zo wurinta don ta yi musu shari'a, sai ta aika aka kira mata Barak ɗan Abinowam daga Kadesh a Naftali, ta ce masa, Ubangiji Allah na Isra'ila ya umarce ka, je ka ɗauki mutane Naftali da na Zabalun dubu goma tare da kai, ka yi jagoransu zuwa dutsen Tabor, zan jawo Sisera shugaban mayaƙan Yabin da keken yaƙinsa da mayaƙansa zuwa kogin Kishon in ba da su a hannunku. Barak ya ce, In kika tafi tare da ni, zan tafi, amma in ba ki zo tare da ni ba, ba zan tafi ba. zabora ta ce, To, shi ke nan, zan tafi tare da kai, amma saboda yadda ka ɗauki wannan batun, darajar ba za ta zama taka ba, gama Ubangiji zai ba da Sisera a hannun mace. Saboda haka, Debora ta tafi tare da Barak zuwa Kedesh, a can Barak ya kira Zabalun da Naftali mutum dubu goma suka kuma bi shi, Debora kuma tana tare da shi. To, Heber ne. ya riga ya bar Keniyawa, zuriyar Hobab, ɗan'uwan matar Musa, ya kafa tantarsa wajen babban itace a Za'ananim, kusa da Kadesh, sa'ad da aka gaya wa Sisera cewa Barak ɗan Abinawam ya haura zuwa dutsen Tabor, sai Sisera ya tattara keken yaƙinsa na ƙarfe ɗari tara wuri ɗaya da dukan mutanen da suke tare da shi daga Haroshet Hagoyim zuwa kogin Kishon. Sa'an nan Debora ta ce wa Barak, Je ka, wannan ita ce ranar da Ubangiji ya ba da Sisera a hannunka, ba Ubangiji ya riga ya sha gabanka ba? Saboda haka, Barak ya gangara zuwa dutsen Tabor da mutum dubu goma biye da shi, da matsowar Barak, Ubangiji ya murƙushe Sisera da dukan sarakunansa da mayaƙansa da takobi, Sisera kuwa ya gudu da ƙafa, ya bar keken yaƙinsa, amma Barak ya bi keken yaƙin da mayaƙan har Haroshet Haggoyim, aka karkashe dukan mayaƙan Sisera ba ko ɗayan da ya tsira, amma Sisera ya tsere da ƙafa zuwa tentin Yayel, matar Heber Bakene, domin suna da abokantaka da Yabin sarkin Hazor da kuma kabilar Heber Bakene. Yayel ta fito tattari Sisera, ta ce masa, Ranka yă daɗe, ka shigo, ka shigo ciki. Kada ka ji tsoro, saboda haka ya shiga cikin tentinta, sai ta rufe shi da bargo, sai ya ce, Ina roƙonki ki ba ni ruwa in sha, ina jin ƙishirwa, sai ta buɗe salkar madara ta ba shi ya sha, sai ta kuma rufe shi, ya ce mata, Ki tsaya a ƙofar tenti, in wani ya zo ya tambaye ki, Akwai wani a nan? Ki ce masa, A'a. Amma Yayel, matar Heber, ta ɗauki turken tenti da guduma ta tafi wurinsa da sauri sa'ad da yake barci saboda gajiya, ta kafa masa turken a gindin kunnensa, ta haɗa shi da ƙasa har ya mutu. Sai ga Barak mai bin sawun Sisera, Yayel kuwa ta fito don marabtarsa, ta ce, Shigo, zan nuna maka mutumin da kake nema, saboda haka ya shiga ciki tare da ita, sai ga Sisera kwance da turken a gindin kunnensa matacce. A ranar Allah ya yi kaca kaca da Yabin sarkin Kan'ana a gaban Isra'ila, Isra'ila kuwa suka ƙara ƙarfi gāba da Yabin sarkin Kan'aniyawa har suka hallaka shi. Mahukunta Sura biyar Waƙar Debora A wannan rana ce Debora da Barak ɗan abinawan suka rera wannan waƙa, Sa'ad da ’ya'yan sarki a Isra'ila suka yi jagora Sa'ad da mutane suka niyya su ba da kansu, suna yabon Ubangiji Ya sarakuna, ku ji, ku saurara, ku masu mulki, zan yi waƙa ga Ubangiji, zan yi waƙa, zan yi kaɗe kaɗe ga Ubangiji, Allah na Isra'ila. Ya Ubangiji, sa'ad da ka bar Sayir, sa'ad da ka yi tafiya daga ƙasar Edom, ƙasa ta girgiza, sammai suka zubo, gizagizai sun zubo da ruwa. duwatsu suka girgizu a gaban Ubangiji, wannan na Sinai a gaban Ubangiji, Allah na Isra'ila, a zamanin Shamgar ɗan Anat, a zamanin Yayel, an yashe dukan hanyoyi, matafiye suka bi hanyoyin da suka yi kona-kona, rayuwar ƙauye a Isra'ila ta daina, ta daina sai da ni, Debora, na taso, na taso mahaifiya a Isra'ila. Sa'ad da suka zaɓi sababbin alloli, sai ga yaƙi a ƙofofin birnin, ba a kuwa ga garkuwa ko mashi a cikin mutum dubu arba'in a Isra'ila ba, zuciyata tana tare da ’ya'yan sarakunan Isra'ila, tare da masu niyyar ba da kansu da yardar rai cikin mutane, yabo ya tabbata ga Ubangiji, ku da kuke hawan fararen jakuna, kuna zama a sirdin barguna. da ku da kuke tafiya a kan hanya, ku kula da muryoyin mawaƙa a wuraren ruwaye, suna faɗi ayyukan adalcin Ubangiji, ayyukan adalcin mayaƙansa a Isra'ila. Sa'an nan mutanen Ubangiji suka gangara zuwa ƙofofin birni, Ki farka, ki farka Debora, ki farka, ki farka, ki tā da waƙa, ka farka, ya Barak. Ka tasa kamammunka gaba, ya ɗan Abinawam, sa'an nan waɗanda aka bari suka sauko zuwa wajen shugabanni, mutane na Ubangiji, suka zo wurina tare da masu ƙarfi, waɗansu suka zo daga Efraim, waɗanda ainihinsu daga Amalek ne, Benyamin yana tare da mutanen da suka bi ka, daga Makir, shugabannin sojoji, suka gangaro daga zabulun waɗanda suke riƙe da sandan komanda suka fito, ’ya'yan sarautar Issakar suna tare da Debora, I, Issakar yana tare da Barak, yana binsa a guje zuwa kwari a yankunan Ruben, aka kuma bincike zuciya sosai, don me kuka tsaya a wutar sansani? Don ku ji makiyaya suna kiran garkuna? A yankunan Ruben aka yi bincike zuciya sosai, Gileyad ya tsaya gaban Urdun, kai kuma Dan, don me ka kai ta zama a wajen jiragen ruwa? Ashir ya ci gaba da kasancewa a bakin teku, ya kasance a wuraren zamansa, mutanen Zabalun sun kasai da rayukansu, haka ma Naftali a bakin daga. Sarakuna suka zo, suka yi yaƙi, sarakunan Kan'ana sun yi yaƙi a Ta'anak a gefen ruwan magiddo, amma ba su ɗauki azurfa ko ganima ba, daga sama taurari suka yi faɗa, daga bakin tekuna suka yi yaƙi da Sisera, kogin Kishon ya kwashe su, tsohon kogi, kogin Kishon, ci gaba, raina ka ƙarfafa. Sa'an nan, kofatan dawakai suka ƙwaƙula, suna sukuwa, haka dawakansa masu ƙarfi suke tafiya. Mala'ikan Ubangiji ya ce, Ka la'anci ka la'anci mutanensa sosai, domin ba su kawo wa Ubangiji taimako ba, su kawo wa Ubangiji taimako a kan masu ƙarfi ba, mafi albarka a ciki mata ta zama Yayel, matar Hebar bake ne, mafi albarka na mata masu zama a alfarwa, ya nemi ruwa, ta kuwa ba shi madara, a ƙwaryar da ta dace da sarakuna, ta kawo masa kindirmo. hannunta ya ɗauki turken tenti, da hannunta na dama ta ɗauko guduma, ta bugi Sisera, ta ragargaza kansa, ta ragargaza ta huda kunnensa, a ƙafafunta ya fāɗi, ya fāɗi, a can ya kwanta, a ƙafafunta ya fāɗi, ya fāɗi, a can ya fāɗi matacce. Ta taga mahaifiyar Sisera ta leƙa, a bayan madogar ƙofa ta yi ta ihu, Me ya sa keken yaƙinsa ta daɗe ba ta dawo ba? Me ya sa dawakan keken yaƙinsa ba su dawo da wuri ba? Mafi hikima cikin ’yan matanta suka amsa mata, Tabbatacce ta ci gaba, ta ce wa kanta, Ba nema suke su raba ganima ba, yarinya guda ko biyu wa kowane mutum, rigunan masu launi a matsayin ganima don Sisera, rigunan masu ado, rigunan masu ado sosai don wuyata. dukan wannan a matsayin ganima? Ta haka bari dukan abokan gābanka su hallaka, ya Ubangiji, amma bari waɗanda suke ƙaunarka su zama kamar rana sa'ad da ta fito da ƙarfinta, sa'an nan ƙasar ta sami zaman lafiya shekara arba'in. Mahukunta Sura shida Gideon Isra'ila suka sake mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, sai ya ba da su ga Midiyawa shekara bakwai. Da Midiyawa suka matsa musu sosai, sai Isra'ilawa suka yi wa kansu mafakai a mukan duwatsu, koguna da kuma mafaka, duk lokacin da Isra'ilawa suka yi shuka, sai Midiyawa da Amalekawa da waɗansu mutane daga gabashi sukan kai musu hari, sukan yi sansani a ƙasar, sun lalatar da hatsi har zuwa Gaza, kuma ba sa barin wani abu mai rai wa Isra'ila, ko tumaki, ko shanu, ko jakuna, sukan zo da dabbobinsu da tentinsu, kamar tarin fari yana da wuya a ƙidaya yawan mutanen da kuma raƙumansu, suka mamaye ƙasar don su lalatar da ita, Midiyawa suka talauta Isra'ilawa ƙwarai har ya sa suka yi kuka ga Ubangiji don taimako. Sa'ad da Isra'ilawa suka yi kuka ga Ubangiji saboda Midiyawa, sai ya aika musu da annabi wanda ya ce, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Na fitar da ku daga Masar, daga ƙasar bauta, na ƙwace ku daga ikon Masarawa da kuma daga dukan hannuwan masu danniya, na kore su a gabanku, na kuma ba ku ƙasarsu, na ce muku, Ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku bauta wa allolin Amoriyawa waɗanda kuke zama a ƙasarsu, amma ba ku saurare ni ba. Sai mala'ikan Ubangiji ya zo ya zauna a ƙarƙashin itacen oak a Ofra na Yowash, mutumin Abiyazer, inda ɗansa Gideon yake sussukar alkama a wurin matsin inabi don yă ɓoye daga Midiyawa. Sa'ad da mala'ikan Ubangiji ya bayyana wa Gideyon, sai ya ce masa, Ubangiji yana tare da kai, jarumi. Gideon ya ce, Ranka yă daɗe, in Ubangiji yana tare da mu, me ya sa waɗannan abubuwa suka faru da mu? Ina dukan abubuwan al'ajabinsa waɗanda kakanninmu suka gaya mana game da su sa'ad da suka ce, Ashe, ba Ubangiji ne ya fitar da mu daga Masar ba? Amma yanzu Ubangiji ya rabu da mu, ya kuma sa mu a hannun Midiyawa. Sai Ubangiji ya juya wajensa ya ce, Ka je da ƙarfinka da kake da shi, ka ceci Isra'ila daga hannun Midiyawa, ba ni ne nake aikanka ba? Gideon ya ce, Amma Ubangiji, yaya zan iya ceci Isra'ila? ta ce marar ƙarfi duka a Manasse, kuma ni ne ƙarami a iyalina. Ubangiji ya ce, Zan kasance tare da kai, za ka kuwa fatattaki dukan Midiyawa gaba ɗaya. Gideon ya ce, In lalle ne na sami tagomashi a gabanka, to, ka ba ni wata alamar da ta nuna lalle kai kake magana da ni, ina roƙon ka dakata har in komo in kawo maka hadaya ta in ajiye a gabanka. Sai Ubangiji ya ce, Zan jira har ka dawo. Sai Gideon ya shiga ciki, ya gyara ’yar akuya, ya dafa da garin efa, ya yi burodi mara yisti, da ya sa naman a kwando, roman kuma a tukunya, sai ya fito da su waje ya miƙa masa su a ƙarƙashin itacen oak. Mala'ikan Allah ya ce masa, Ka ɗauko naman da burodi marar yisti, ka sa su a kan wannan dutsen, ka zuba roman a kai, Gideon ko ya yi haka, da kan sandan da yake a hannunsa, mala'ikan Ubangiji ya taɓa naman da burodi marar yisti, sai wuta ta fito daga dutsen ta cinye naman da burodi, mala'ikan kuwa ya ɓace, Sa'ad da Gideyon ya gane mala'ikan Ubangiji ne, sai ya ce, Ya Ubangiji Mai Iko Duka, na ga mala'ikan Ubangiji ido da ido. Amma Ubangiji ya ce masa, Salama, kada ka ji tsoro, ba za ka mutu ba. Saboda haka, Gideyon ya gina wa Ubangiji bagade a can, ya kuma kira shi, Ubangiji Salama ne, har wa yau bagaden yana a Ofra ta mutanen Abiyazar. A wannan dare Ubangiji ya ce masa, Ka ɗauki bijimi na biyu daga garken mahaifinka, wannan mai shekara bakwai, ka rushe bagaden mahaifinka na Ba'al, ka sare ginshiƙin Ashera kusa da ita, sa'an nan ka gina bagade irin da ya dace wa Ubangiji Allahnka a kan wannan tudu, ka yi amfani da itacen katakon ginshiƙin Ashera, da ka sare, ka miƙa bijiman nan biyu hadaya ta ƙonawa. Saboda haka gidan ya ɗebi bayinsa bakwai, ya yi yadda Ubangiji ya ce masa. amma saboda yana tsoron iyalinsa da mutanen gari, ya yi haka da dare a maimakon da rana. Da safe sa'ad da mutanen gari suka tashi, sai suka tarar an rushe bagadan Ba'al tare da ginshiƙin Ashera da yake kusa da shi, duk an sare, bijimi na biyu kuma aka miƙa hadaya a kan sabon bagadan sai suka tambayi junansu, Wa yi wannan? Sa'ad da suka bincika a hankali, sai aka faɗa musu Gideyon ɗan Yowash ne ya yi haka, mutanen garin suka ce wa Yowash, Ka kawo mana ɗanka, dole yă mutu domin ya rushe bagaden Ba'al, ya sare ginshiƙin Asheran da yake tsaye kusa da shi, amma Yowash ya ce wa taron da suka tayar masa, Za ku yi hamayya domin Ba'al ne, kuna ƙoƙari ku cece shi ne, duk wanda ya faɗa saboda shi za a kashe shi kafin safe, in lalle Ba'al Allah ne. zai kāre kansa sa'ad da wani ya rushe bagadensa, saboda haka a ranar suka kira Gideon Yaruba'al baal suna cewa, Bari Ba'al ya yi hamayya da shi, domin ya rushe bagadan Ba'al. To, dukan Midiyawa, Amalekawa da sauran mutanen gabashi suka haɗa ƙarfi, suka ƙetare Urdun, suka kafa sansani a kwarin Yezireyel, sa'an nan Ruhun Ubangiji ya sauko wa Gideon, ya kuma busa ƙaho, ya kira mutanen Abiyezer su bi shi, ya aika manzanni ko'ina a Manasse yana kiransu su kintsa, haka ma Asher, Zabalun da Naftali, ta haka su ma suka haura su sadu da su. Gideon ya ce wa Allah, In za ka ceci Isra'ila ta hannuna yadda ka yi alkawari, to, zan shimfiɗa ulu a masussuka, inda safe akwai raɓa a kan ulun kaɗai, ƙasa kuwa a bushe, to, zan san cewa za ka ceci Isra'ila ta hannuna, yadda ka ce, abin da ya faru ke nan, Gideon ya tashi da sassafe kashegari ya matse ulin. ya kakkaɓe raɓar, ruwan ya cika ƙwarya. Sa'an nan Gideon ya ce wa Allah, Kada ka yi fushi da ni, bari in ƙara yin wani gwajin kuma da ulin. a wannan lokacin ka sa ulin ya bushe, ƙasar kuma ta rufu da raɓa. A wannan dare Allah ya yi haka, ulun ne kaɗai yake a bushe, amma dukan ƙasar ta jiƙe da raɓa. Mahukunta Sura bakwai Gideon ya ci Midiyawa da yaƙi Kashegari da sassafe, Yerub Ba'al, wato Gideon, da dukan mutanensa suka kafa sansani a maɓulɓular ruwan Harod, sansanin Midiyawa, kuma yana arewa da su a kwari kusa da tudu na More. Sai Ubangiji ya ce wa Gideon, Mutanen da kake da su sun yi mini yawa, da zan ba da Midiyawa a hannunsu, don kada Isra'ila ta yi mini fahariya cewa ƙarfinta ne ya cece su, ka yi shela ga mutane yanzu cewa duk wanda ya yi rawar jiki don tsoro, sai ya juya ya bar dutsen Gileyad. Saboda haka mutum dubu ashirin da biyu suka koma, sai mutum dubu goma suka rage. Amma Ubangiji ya ce wa Gideon, Har yanzu mutanen sun yi yawa, ka kai cikin ruwa in kuma tankaɗe maka su a can, in na ce, Wannan zai tafi da kai, to, zai tafi, amma in na ce, Wannan ba zai tafi da kai ba, to, ba zai tafi ba. Saboda haka, Gideon ya kai mutanen cikin ruwa, a can Ubangiji ya ce masa, Ka ware waɗanda suka tanɗi ruwa kamar kare, daga waɗanda suka durƙusa suka sha ruwan. mutum ɗari uku sun tanɗi ruwa, kuma sauran kuwa suka durƙusa suka sha ruwan. Sai Ubangiji ya ce Gideon, Da mutum ɗari uku ɗin nan da suka tanɗi ruwa zan cece ka, in kuma ba da Midiyawa a hannunku, ka bar sauran mutane su tafi kowa zuwa wurinsa. Saboda haka, Gideon ya mai da sauran Isra'ilawa zuwa tentinsu, amma ya riƙe mutum ɗari uku waɗanda suka karɓi guziri da ƙahonin sauran. To, sansanin Midiyawa yana ƙasa da su a kwarin. A daren nan Ubangiji ya ce wa Gideon, Tashi ka tafi sansaninsu, domin zan ba da su a hannunka, in kana tsoron fāɗa musu, sai ka tafi da bawanka fura, ka kuma saurari abin da suke faɗi, bayan haka za ka sami ƙarfin hali ka auka musu, saboda haka sai ya tafi tare da fura bawansa zuwa sansanin. Midiyawa, Amalekawa da Dukan sauran mutane gabashi suka yi sansani a kwari kamar fara, raƙumansu kuma kamar yashi a bakin teku, don sun wuce ƙirge. Gidan ya iso daidai wani yana faɗa wa wani abokin farmakinsa, yana cewa, Na yi farki. na ga dunƙulen burodi sha'ir ya faɗo a tsakiyar sansanin Midiyawa, ya bugi tantin, da ƙarfin da ya sa tantin ta kife a ƙasa. Abokin ya ce, Ai, wannan ba wani abu ba ne fiye da takobin Gideyon ɗan Yowash, mutumin Isra'ila, Allah ya ba da Midiyawa da dukan sansani a hannunsa, da Gideyon ya ji mafarkin da fassararsa, sai ya yi wa Allah sujada, ya koma sansanin Isra'ila, ya yi kira da ƙarfi ya ce, Ku tashi, Ubangiji ya ba da sansanin Midiyawa a hannunku, ya raba mutum ɗari uku ɗin kashi uku, ya ba kowannensu ƙaho da tulu da acibalbal a ciki. ya ce musu, Ku dube ni, ku bi abin da na yi, sa'ad da na kai sansanin, ku yi daidai abin da na yi, sa'ad da ni da dukan waɗanda suke tare da ni muka busa ƙahoninmu, to, ko ina a kewayen sansanin sai ku busa naku, ku kuma yi ihu, ku ce don Ubangiji da kuma domin Gideon. Gideon da mutum ɗari da suke tare da shi suka kai sansanin da tsakar dare bayan an sauya matsara, suka busa ƙahoninsu, suka farfashe tulunansu da suke hannuwansu, ƙungiyoyi uku ɗin nan suka busa ƙahonin, suka fasa tuluna, suka ɗauki a tibalbal a hannuwansu na hagu da ƙahonin busawa a hannuwansu na dama, sai suka yi ihu, takobi don Ubangiji da kuma don Gideon, Yayin da kowannensu ya tsaya a inda yake kewaye da sansanin, dukkan Midiyawa suka fito da gudu suna kuka yayinda suke gudu, sa'ad da aka busa ƙahonin nan ɗari uku, sai Ubangiji ya sa Midiyawa suka yi ta saran juna, mayaƙan suka gudu zuwa Bet Shitta wajen Zerera har zuwa yankin Abel Mahola kusa da Tabat, aka kira dukan Isra'ilawa daga Naftali, Ashir da dukan Manasse suka kuwa fatattaki Midiyawa. Gideon ya aiki manzanni zuwa dukan ƙasar tudu ta Efraim cewa, Ku gangaro ku yaƙi Midiyawa, ku ƙwace ruwan Urdun gaba da su har zuwa Bet Bara, saboda haka aka kira dukan mutanen Efraim suka ƙwace ruwan Urdun har zuwa Bet Bara, suka kuma kama shugabannin biyu na Midiyawa, Oreb da Zib, suka kashe Oreb a dutsen Oreb, Zib kuma a wurin matsin ruwan inubin Zib, suka fatattaki Midiyawa, suka kawo kawunan Oreb da Zeba wurin Gibeyon, wanda yake kusa da Urdun. Mahukunta Sura takwas Zeba da Zalmunna To, mutanen Efraim suka ce wa Gideon, Me ya sa ka yi mana haka? Me ya sa ba ka kira mu lokacin da ka tafi yaƙi da Midiyawa ba? Suka zarge shi sosai, amma ya ce musu, Me na yi da za a iya kwatanta abin da kuka yi, ashe, kalar inabin da Ibram ta yi bai fi dukan girbin inabin da abiyazar suka yi ba? Allah ya ba da Horef da yi shugabannin Midiyawa a hannuwanku, me na yi da ya fi naku? Da ya faɗi haka sai hankalinsu ya kwanta. Gideon da mutanensa ɗari uku sun gaji, duk da haka suka yi ta fafarar, suka zo Urdun suka haye shi, ya ce wa mutanen Sukkot, Ku ba wa mutanena burodi, sun gaji, har yanzu ina fafarar Zeba da Zalmunna sarakunan Midiyawa. Amma shugabannin Sukkot suka ce, Ka kama Zeba da Zalmunna ko ne, don me za mu ba mayaƙanka burodi? Sai Gideon ya ce, Haka ko? To, sa'ad da Ubangiji ya ba da Zeba da Zalmunna a hannuna, zan ga jikunanku da ƙayayyuwan jeji. Daga nan ya wuce zuwa Fenuwel ya yi irin roƙon nan, amma suka amsa yadda mutanen Sukkot suka yi, saboda haka ya ce wa mutanen Fenuwel, Sa'ad da na dawo da nasara, zan rushe wannan hasumiya, to, Zeba da Zalmunna suna a Karkor da mayaƙa wajen dubu goma sha biyar, abin da ya rage kenan na mayaƙan gabashi, mayaƙa masu takobi dubu ɗari da ashirin ne suka mutu, Gideyon Ya haura ta hanyar makiyaya a gabas da Noba da kuma Yogbeha, ya fāɗa wa mayaƙanta yadda ba su zata ba, Zeba da Zalmunna, sarakunan nan biyu na Midiyawa, suka tsere, amma ya bi su, ya kama su, ya fatattaki dukan mayaƙansu. Sa'an nan Gideyon ɗan Yowash ya komo daga yaƙi ta hanyar Heres, ya kama wani saurayin Sukkot ya tambaye shi, saurayin kuwa ya rubuta masa dukan sunayen shugabannin saba'in da bakwai na Sukkot da dattawan garin. Sa'an nan gidan ya zo ya ce wa mutanen Sukkot, To, ga Zeba da Zalmunna, waɗanda kuka yi mini ba'a, kuna cewa, Ka kama Zebar Zalmunna, ko ne? Me zai sa mu ba mutanenka da suka gaji burodi? Ya kwashe dattawan garin, ya koya wa mutanen Sukkot hankali, ta wurin hukunta su da ƙayayyuwan hamada, ya rushe hasumiyar Fenuwel ya kuma karkashe mutanen garin, sa'an nan ya ce wa Zeba da Zalmunna, Waɗanne irin mutane ne kuka karkashe a Tabor? Suka ce, Mutane kamar ka ne, kowanne kamar ɗan sarki. Gideon ya ce, Waɗannan 'yan uwana ne, ’ya'yan mahaifiyata, muddin Ubangiji yana a raye, da a ce kun bar su da rai, da ba zan kashe ku ba, da ya juya wajen Yeter ɗan farinsa, sai ya ce, Ka kashe su, amma Yeter bai zare takobinsa ba, domin shi yaro ne kawai kuma yana tsoro. Zeba Zalmunna suka ce masa, Zo ka yi da kanka, yadda mutum yake haka ƙarfinsa, ta haka Gideon ya matso gaba ya kashe su, ya ɗauki kayan ado daga wuyan raƙumansu, efod na Gideon. Isra'ilawa suka ce wa Gideyon, Ka yi mulkinmu, kai, ɗanka da jikanka, domin ka cece mu daga hannun Midiyawa. Amma Gideyon ya ce musu, Ni ko ɗana ba za mu yi mulkinku ba, Ubangiji ne zai yi mulkinku, kuma ya ce, Ina da roƙo guda ɗaya, cewa kowannenku ya ba ni ’yan kunne daga rabon ganima, al'adar mutanen Ishmayel ce su sa ’yan kunnen zinariya, suka ce, Za mu yi farin cikin ba ka su, saboda haka suka shimfiɗa mayafi, kowanne ya sa ɗan kunnen ɗaya daga ganimar. Nauyin ’yan kunnen zinariya ya kai shekel ɗari goma sha bakwai, ban da kayan ado, abin wuya da tufafin shunayya waɗanda sarakuna Midiyawa suke sawa, ko sarƙoƙin da suke wuyan raƙumansu. Gideyon ya sa efod da zinariyar wadda ya ajiye a Ofra garinsa, dukan Isra'ila suka shiga yin karuwanci ta wurin yin sujada a can, ya kuma zama wa Gideyon da dukan iyalansa tarku rasuwar Gideyon. Da haka Isra'ilawa suka mallaki Midiyawa, ba su kuma sake ta da kai ba, a zamanin Gideyon ƙasar ta sami zaman lafiya har shekara arba'in. Yerub Ba'al ɗan Yowash ya koma gida don yă zauna, yana da ’ya'ya saba'in maza da ya haifa, gama yana da mata da yawa, yana kuma da ƙwarƙwara wadda take Shekim, ita ma ta haifa masa ɗa wadda ya ba shi suna Abimelek. Gideon ɗan Yowash ya rasu da kyakkyawan tsufa, aka kuma binne shi a kabarin Yowash mahaifinsa a Ofra na mutanen Abiyezer. Ba daɗe da rasuwar Gideon ba, Sai Isra'ila ta sāke shiga karuwanci, suna bauta wa Ba'al, suka kafa wa Ba'al Berit ya zama musu Allahnsu, ba kuma tuna da Ubangiji Allahnsu, wanda ya cece su daga hannun abokan gabansu a kowane gefe ba, suka kasa nuna alheri ga gidan Yerub Ba'al, wato, Gideon, saboda abubuwa masu alheri da ya yi musu. Mahukunta Sura tara Abimelek Abimelek ɗan Yerub Ba'al ya tafi Shekem wurin ’yan'uwan mahaifiyarsa ya ce musu, da kuma dukan dangin mahaifiyarsa, Ku tambayi ’yar ƙasar Shekem, wanne ya fi muku, a sa dukkan ’ya'yan Yerub Ba'al saba'in maza su yi mulkinku, ko dai mutum guda kawai ya yi mulkinku? Ku tuna ni jininku ne. Sa'ad da ’yan'uwan suka mayar wa ’yan ƙasar Shekem wannan, sai suka goyi bayan Abimelek, gama sun ce, Shi ɗan'uwanmu ne, suka ba shi shekel saba'in na azurfa daga haikalin Ba'al Berit, Abimelek kuwa ya yi amfani da shi, ya yi hayar ’yan tauri waɗanda suka zama masu binsa, sai ya tafi gidan mahaifinsa a Ofra, kuma a dutse guda ya kashe 'yan uwansa ’ya'yan Yerub Ba'al amma Yotam autan ɗan Yerub Ba'al ya tsira ta wurin ɓuya. Sa'an nan duka ’yan ƙasar Shekem da Bet Milo suka taru kusa da babban itacen wajen ginshiƙi a Shekem don a naɗa Abimelek sarki. Sa'ad aka gaya wa Yotam wannan sai ya hau dutsen Gerizim ya yi kira da ƙarfi ya ce, Ku saurare ni, ’yan ƙasar Shekem, don Allah ya saurare ku. Wata rana itatuwa suka tafi don su naɗa wa kansu sarki, suka ce wa itacen zaitun, Ka zama sarkinmu, amma itacen zaitun ya ce, In bar mai nawa, wanda da shi ake girmama alloli da mutane, don in zo in ta fama da itatuwa? Biye da wannan, sai itatuwan suka ce wa itacen ɓaure, Zo ka zama sarkinmu, amma itacen ɓaure ya ce, In bar kyawawan ’ya'yana da zaƙinsu in zo in yi ta fama da itatuwa? Sa'an nan itatuwan suka ce wa kuringar inabi, Ki zo ki zama sarkinmu, amma kuringar ta ce, In bar ruwan inabina, wanda yake faranta zuciyar alloli da mutane, in zo in yi fama da itatuwa? A ƙarshe sai dukan itatuwa suka ce wa itacen ƙaya, Ka zo ka zama sarkinmu. Itacen ƙaya ya ce wa itatuwan, In da gaske ne kuke so ku naɗa ni sarkinku, ku zo ku sha inuwana, in ba haka ba, bari wuta ta fito daga itacen ƙaya ta cinye itacen al'ul na Lebanon, to, da a ce kun yi abin bangirma da aniya mai kyau, sa'a da kuka naɗa abin malak sarki, da kun nuna wa Yerub Ba'al da iyalinsa ladabi, da kuma kun yi masa abin da ya cancance shi, a yi tunanin cewa mahaifina ya yi yaƙi saboda ku, ya yi kasai da ransa don ya cece ku daga hannun Midiyawa, amma ga shi, yau kun tayar wa iyalin mahaifina kuka kashe ’ya'yansa saba'in a dutse guda, kuka kuma naɗa Abimelek ɗan baiwa, sarki a kan ’yan ƙasar Shekem domin shi uwanku ne, in har kun aikata wannan cikin bangirma da kuma aminci wajen yin Ba'al da iyalinsa a yau, bari Abimelek ya zama farin cikinku, ku kuma nasa, amma in ba haka ba, bari wuta ta fito daga Abimelek ya cinye ku. ’yan ƙasar Shekem da Bet Milo, bari wuta kuma daga wurinku, ’yan ƙasar Shekem da Bet Milo ta cinye Abimelek. Sa'an nan Yotam ya gudu ya tsere zuwa Beyer, ya zauna a can, gama yana tsoron ɗan'uwansa Abimelek. Bayan Abimelek ya yi shekaru uku yana mulki a Isra'ila, sai Allah ya aiko da mugun ruhu tsakanin Abimelek da ’yan ƙasar Shekem. waɗanda suka ci amanar Abimelek, Allah ya yi haka saboda kisan ’ya'ya saba'in na Yerub Ba'al, don a ɗauki fansar jininsu a kan Abimelek uwansu da kuma ’yan ƙasar Shekem, waɗanda suka taimake shi kisan ’yan'uwansa. Cikin hamayya da shi, waɗannan ’yan ƙasar Shekem suka sa mutane a kan tuddai don su yi kwantar ɓauna a kan su yi fashi ga duk wanda ya wuce a can. Wannan fa ya kai kunnen Abimelek. To, Ga'al ɗan Ebed, ya tafi tare da ’yan'uwansa zuwa Shekem, ’yan ƙasarta kuwa suka dogara da shi, bayan sun tafi gonaki, suka tattara inabi, suka matse su, sai suka yi biki a haikalin Allahnsu, da suke ci da sha, sai suka la'anci Abimelek, sa'an nan Ga'al ɗan Ebed ya ce, Wane ne Abimelek, kuma wane ne Shekem, da za mu bauta masa? Shi ba ɗan Yerub Ba'al ba ne, kuma ba ɗan Zebul ne mataimakinsa ba? Ku bauta wa mutanen Hamor mahaifin Shekem, me ya sa za mu bauta wa Abimelek? Da a ce waɗannan mutane suna ƙarƙashina mana, da zan hamɓarar da shi in ce wa Abimelek, ka tara dukan mayaƙanka. Sa'ad da Zebul, gwamnan birnin, ya ji abin da Ga'al ɗan Eber ya ce, sai ya fusata, a asirce sai ya aiki manzanni wajen Abimelek, yana cewa, Ga'al ɗan Ebed da ’yan'uwansa sun zo Shekem suna kuma zuga birnin sun tayar maka, to, in dare ya yi, sai ka zo da mutanenka ku yi kwanto a filaye, kashegari da safe sai ku tashi ku fāɗa wa birnin sa'ad da Ga'al da mutanensa suka fāɗa maka, sai ka yi abin da ka iya yi da su. Saboda haka, Abimelek da dukan mutanensa suka tashi da dare suka ɓuya kusa da Shekem a ƙungiyoyi huɗu, to, Ga'al ɗan Ebed ya riga ya fita waje, yana tsaye a ƙofar birni, daidai Abimelek da mayaƙansa suka fito daga inda suka ɓuya. Sa'ad da Ga'al ya gansu sai ya ce wa Zebul, Duba, ga mutane suna gangarowa daga kan duwatsu. Zebul ya ce, Kana ɗaukan inuwan duwatsu, kana ce mutane. Amma Ga'al ya sāke magana ya ce, Duba, mutane suna gangarowa daga tsakiyar filaye kuma wata ƙungiya tana zuwa daga wajen itacen masu duba. Sa'an nan Zebul ya ce masa, Ina baƙin da ka yi ɗin, kai da ka ce, Wane ne Abimelek da za mu bauta masa? Ba mutane ne ka yi musu ba'a ba, fita ka yaƙe su mana. Saboda haka, Ga'al ya fito da ’yan ƙasar Shekem suka yaƙi Abimelek, Abimelek ya kore shi, mutane da yawa suka ji ciwo a yankin har zuwa ƙofar birnin. Abimelek ya zauna a Aruma, Zebul kuwa ya kori Ga'al da ’yan'uwansa daga Shekem, kashegari mutanen Shekem suka tafi gonaki, aka kuwa gaya wa Abimelek, saboda haka ya ɗauki mutanensa, ya raba su ƙungiya uku, sa'an nan ya yi kwanto a gonakin, sa'ad da ya ga mutanen suna fitowa daga birni, sai ya yi wuf ya faɗa musu, Abimelek da ƙungiyoyin da suke tare da shi suka yi maza. suka tsaya a ƙofar birnin, sa'an nan ƙungiyoyi biyu suka ruga suka fāɗa waɗanda suke a gonaki suka karkashe su. Dukan yinin, Abimelek ya matsa yaƙi da birnin, sai da ya cinye ta ya kuma kashe mutanenta, sa'an nan ya hallaka birnin, ya barbaza gishiri a kanta. Da jin haka, sai ’yan ƙasar a hasumiyar Shekem suka shiga wurin mafaka a haikalin Elberit Da Abimelek ya ji dukan mutanen husumiyar Shekem sun taru a can, sai Abimelek da dukan mutanensa suka haura zuwa dutsen Zalmon, sai ya ɗauki gatari, ya sassare waɗansu rassa, waɗanda ya sa a kafaɗunsa, ya umarci mutanen da suke tare da shi ya ce, Sauri, ku yi abin da kuka gana yi. Saboda haka mutanen suka sassara rassan itatuwa suka bi Abimelek, suka tattara su a jikin mafakar suka kuma cinna mata wuta a kan mutanen da suke a ciki, ta haka dukan mutanen da suke cikin hasumiyar Shekem wajen maza da mata dubu ɗaya suka mutu, biye da wannan, Abimelek ya tafi tebes ya kewaye ta ya kuma cinye ta da yaƙi, a cikin birnin akwai wata husuma mai ƙarfi inda dukan maza da mata, dukan mutanen birnin suka ɓuya, suka kulle kansu, suka kuma hau rufin hasumiyar, Abimelek ya je wajen hasumiyar ya kuma auka mata, amma da ya yi kusa da ƙofar hasumiyar don ya cinna mata wuta, sai wata mata ta saki ɗan dutsen niƙa a kan Abimelek ta fasa ƙoƙon kansa, da sauri ya kira mai riƙon masa makami ya ce, Zara takobinka ka kashe ni, don kada a ce mace ce ta kashe shi, saboda haka bawansa ya soke shi da ya mutu, sa'ad da Isra'ilawa suka ga Abimelek ya mutu, sai suka tafi gida. Ta haka Allah ya saka muguntar da Abimelek ya yi wa mahaifinsa ta wurin kisan ’yan'uwansa saba'in, Allah kuma ya sa muguntar mutanen Shekem suka koma kansu, la'anar Yotam ɗan Yerub Ba'al kuma ta kama su. Mahukunta Sura goma Tola Bayan zamanin Abimelek, sai Tola ɗan Fuwa ɗan Dodo, daga Isakar ya tashi don yă ceci Isra'ila, yana zama a Shamir a ƙasar tudu ta Efraim, ya shugabanci Isra'ila shekara ashirin da uku, sa'an nan ya mutu, aka kuma binne shi a Shamir. Yayir Bayansa kuma sai Yayir daga Gileyad, wanda ya shugabanci Isra'ila shekara ashirin da biyu, yana da ’ya'ya talatin, waɗanda suke hawan jakuna talatin. Sun shugabanci birane talatin a Gileyad, har wa yau ana ce da biranen Hawwot Yayir, sa'ad da Yayir ya mutu, sai aka binne shi a Kamon, Yefta. Isra'ila suka sake yin mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, suka shiga bautar Ba'al da Ashtarot da kuma allolin Aram, allolin Sidon, allolin Mowab, Amanawa da kuma allolin Filistiyawa, kuma domin Isra'ilawa sun bar Ubangiji ba su ƙara bauta masa ba, sai ya fusata da su ya sayar da su ga hannun Filistiyawa da amanawa. waɗanda suka fatattake su a shekarar suka kuma ragargaza su, shekara goma sha takwas suka yi ta danne dukan Isra'ilawan da suke gabashin Urdun a Gileyad, ƙasar Amoriyawa, Amanawa su ma suka haye Urdun domin su yi yaƙi da Yahuda, Benyamin da kuma gidan Efraim Isra'ila kuwa suka kasance cikin wahala ƙwarai da gaske. Sa'an nan isra'ila suka yi kuka ga Ubangiji suka ce masa, Mun yi maka zunubi, mun bar Allahnmu, muka shiga bautar Ba'al. Ubangiji ya ce, Sa'ad da Masarawa, Amoriyawa, Amanawa, Filistiyawa, Sidoniyawa, Amalekawa da kuma mutanen Mawon suka wulaƙanta ku, kuka kuma yi mini kuka, ban cece ku daga hannunsu ba? amma kuka bar ni kuka bauta wa waɗansu alloli, saboda haka ni ba zan ƙara cece ku ba, ku tafi ku yi wa allolin da kuka zaɓa, bari su cece ku sa'ad da kuke cikin wahala. Amma Isra'ilawa suka ce wa Ubangiji, Mu dai mun yi zunubi, ka yi da mu abin da ka ga dama, amma muna roƙonka ka cece mu a yanzu. Sa'an nan suka zubar da allolin nan daga cikinsu suka bauta wa Ubangiji Ubangiji kuwa bai ƙara daure da azabar da Isra’ila suke sha ba, sa'ad da aka kira amanawa su yi ɗamarar yaƙi, sai su kuma kafa sansani a Gileyad, Isra'ilawa kuwa suka tattaru suka kafa sansani a Mizfa. Shugabannin mutanen Gileyad suka ce wa juna, Duk wanda zai fara faɗa wa Ammonawa, shi zai zama shugaban duk waɗanda suke zama a Gileyad. Mahukunta Sura goma sha ɗaya Yefta mutumin Gileyad jarumi ne ƙwarai, mahaifinsa ne Gileyad, mahaifiyarsa kuwa karuwa ce, matar Gileyad ta haifa masa ’ya'ya maza, kuma sa'ad da suka yi girma, sai suka kore Yefta suka ce, Ba ka da gado a cikin iyalinmu, domin kai ɗan wata mace ce, saboda haka Yefta ya tsere daga ’yan'uwansa, ya zauna a ƙasar Tob, inda waɗansu ’yan iska suka kewaye shi suka bi shi. Ana nan sa'ad da Ammonawa suka kai wa Isra'ilawa hari, dattawan Gileyad suka je suka nemo Yefta daga ƙasar Tok, suka ce masa, Ka zo ka zama mana shugaba, don mu yaƙi Ammonawa. Yefta ya ce musu, Ba kun ƙi ni kuka kuma kore ni daga gidan mahaifina ba? Me ya sa kuke zuwa wurina yanzu sa'ad da kuke cikin wahala? Mutanen Gileyad suka ce masa, Duk da haka, muna juyo wajenka yanzu, Ka zo tare da mu mu yaƙi Ammonawa, za ka kuma zama shugaban duk wanda yake zama a Gileyad. Yefta ya ce, A ce kun dawo da ni in yaƙi Ammonawa, Ubangiji kuwa ya ba da su a hannuna, zan zama shugabanku? Dattawan Gileyad suka ce, Ubangiji ne shaidanmu, za mu yi duk abin da ka ce, saboda haka Yefta ya tafi tare da dattawan Gileyad, mutanen kuwa suka naɗa shi shugabansu. da kuma sarkinsu, ya kuwa maimaita dukan maganarsa a gaban Ubangiji a Mizfa. Sa'an nan Yefta ya aiki jakadu zuwa wurin sarkin Amanawa, su tambaya, Me ya haɗa ka da ni da za ka kawo ƙasata yaƙi? Sarkin Amanawa ya ce wa jakadu, Sa'ad da Isra'ila suka fito daga Masar, sun ƙwace mini ƙasa tun daga Arnon zuwa Yabok har zuwa Urdun, yanzu ka mayar mini da ita cikin salama, Yefta ya sāke aikan jakadu wurin sarki, yana cewa, Ga abin da Yefta yake faɗi, Isra'ila ba ta ƙwace ƙasar Mowab ko ta amanawa ba, amma sa'ad da suka bar Masar, Isra'ila ta bi ta hamada zuwa Jan Teku, har suka zo Kedish. Sa'an nan Isra'ila ta aiki jakadu zuwa ga sarkin Edom cewa, Ka ba mu izini mu ratsa ƙasarka, amma sarkin Edom bai saurara ba, suka kuma aika wa sarkin Mowab shi ma ya ƙi, saboda haka Isra'ila ta zauna a Kadesh. Daga can suka ci gaba ta hamada, suka zaga ƙasashen Edom da mawab, suka wuce ta gabashin ƙasar Mawab, sa'an nan suka yi sansani a ɗaya gefen Arnon, ba su shiga yankin mawab ba, gama Arnon ce iyakarta. Sa'an nan Isra'ila ta aiki jakadu zuwa ga Sihon, sarkin Amoriyawa, wanda yake mulki a Heshbon, ta ce masa, Ka bar mu mu ratsa ƙasarka mu wuce zuwa wurinmu, Sihon dai bai amince da Isra'ila su ratsa ƙasarsa ba, ya tattara dukan mutanensa suka yi sansani a Yahza suka kuwa yaƙi Isra'ila, sa'an nan Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya ba da Sihon da dukan mutanensa a hannun Isra'ila, suka kuwa ci nasara a kansu, Isra'ila ta ƙwace dukan ƙasar Amoriyawa da suke zaune a ƙasar, suka ƙwace dukan yankin Amoriyawa tun daga ƙasar Arnon zuwa Yabbok, daga hamada har zuwa Urdun To, da yake Ubangiji Allah na Isra'ila ya kori Amoriyawa a gaban mutanensa Isra'ila, wane ’yanci kake da shi da za ka karɓe ta? Ba za ka karɓi abin da Allahnka Kemosh ya ba ka ba? Haka mu ma duk abin da Ubangiji Allahnmu ya riga ya ba mu, za mu mallake shi. Ka fi Balak ɗan Zifor, sarkin Mowab ne, ka taɓa ji ya yi hamayya da Isra'ila? ko ya yi yaƙi da su? Shekara ɗari uku Isra'ilawa suka yi zamansu a Heshbon, Arowar da ƙauyukan kewayenta da dukan biranen da suke gefen Arnon, me ya sa ba ka karɓe su a lokacin ba? Ban yi maka laifi ba, amma kana musguna mini ta wurin kawo mini hari, bari Ubangiji ya zama alƙali, ya yanke hukunci tsakanin Isra'ilawa da amanawa. Duk da haka, sarkin Ammonawa bai kula da saƙon da Yefta ya aika ba, sa'an nan Ruhun Ubangiji ya sauko wa Yefta, sai ya haye Gileyad da Manasse, ya ratsa ta Misfa zuwa Gileyad, daga can kuma ya kai wa amanawa hari. Yefta kuwa ya yi wa'adi da Ubangiji ya ce, In ka ba da amanawa a hannuwana, duk abin da ya fara fitowa da ƙofar gidana, don ya tarye ni sa'ad da na komo daga yaƙi da amanawa zai zama na Ubangiji. zan miƙa shi hadaya ta ƙonawa. Sa'an nan Yefta ya haye zuwa wajen Ammonawa don yaƙi da su, Ubangiji kuwa ya ba da su a hannuwansa, ya hallaka birane ashirin, tun daga Arowar zuwa yankin Minit, har zuwa Ebel, Kiramim, haka Isra'ila ta cinye Ammonawa kaf. Sa'ad da Yefta ya komo gida a Mizfa, wa ya fito ya tarye shi, ’yarsa tilo, tana rawa kiɗin ganguna. ita ce kaɗai ’yarsa, ban da ita ba shi da ɗa ko ’ya. Da ya ganta, sai ya yayyaga tufafinsa, ya yi kuka ya ce, Kaito, ’yata, kin karya mini gwiwa, kuma na lalace, domin na yi wa'adi ga Ubangiji, da ba zan iya in karya ba. Ta ce, Mahaifina, idan ka riga ka yi wa Ubangiji magana, sai ka yi da ni yadda ka yi alkawari, da yake Ubangiji ya ɗau maka fansa a kan amanawa. sai ta kuma ce, Sai dai ka biya mini wannan bukata guda, ka ba ni wata biyu in yi ta yawo da ni da ƙawayena a kan duwatsu, mu yi makoki, domin ba zan yi aure ba, ya ce mata, Ki tafi, ya bar ta tafi har wata biyu, ita da ’yan matan da suka tafi a kan duwatsu suka yi ta makoki domin ba za ta taɓa aure ba. Bayan watanni biyu ɗin, sai ta koma wurin mahaifinta, ya kuwa yi da ita yadda ya yi wa'adi, ita kuwa ba ta taɓa san namiji ba, wannan ya zama al'ada a Isra'ila, cewa kowace shekara ’yan mata sukan fita kwana huɗu don yin bikin tunawa da ’yar Yefta mutumin Gileyad. Mahukunta Sura goma sha biyu Yefta da Efraim Mutanen Efraim suka tattaro mayaƙansu suka haye zuwa Zafon suka ce wa Yefta, Don me ka tafi ka yaƙi amanawa ba ka gayyace mu ba, za mu ƙone gidanka a kanka, Yefta ya ce, Ni da mutanena mun yi ta jayayya sosai da amanawa. ko da yake na kira ku, amma ba ku cece ni daga hannuwansu ba, da na ga ba za ku taimake ni ba, Sai na yi kasai da raina, na kuwa haye don in yaƙi Ammonawa, Ubangiji kuwa ya ba ni nasara a kansu, to, don me kuka zo yau don ku yaƙe ni? Sa'an nan Yefta ya tara mutanen Gileyad wuri guda, ya kuma yaƙi Efraim, mutanen Gileyad suka fatattake su, domin mutanen Efraim sun ce, Ku mutanen Gileyad masu neman mafaka ne cikin Efraim da Manasse. Mutanen Gileyad suka ƙwace mashigan Urdun masu zuwa Efraim, duk sa'ad da wani daga Efraim ya tsira ya ce, Bari in haye, sai mutane gila su ce, Kai mutumin Efraim ne? In ya ce, A'a, sai su ce, To, ka ce, Shibolet, in ya ce, Sibolet, saboda ba su iya faɗin kalmar daidai, sai su kama shi su kashe a mashigin Urdun. Aka kashe mutanen Efraim dubu arba'in da biyu a ta haka. Yefta ya shugabanci Isra'ila shekara shida, sa'an nan Yefta mutumin Gileyad ya mutu, aka kuwa binne shi a wani gari a Gileyad, Ibzan, ilon da Abdon. Bayansa, Ibzan mutumin Betlehem ya shugabanci Isra'ila, yana da ’ya'ya maza talatin da ’ya'ya mata talatin, ya ba da auren ’ya'yansa mata ga waɗanda ba daga dangi ba. ga ’ya'yansa maza kuwa, ya kawo su, ya kawo ’yan mata talatin su zama matansu, waje da danginsa, Ibzan ya shugabanci Isra'ila shekara bakwai, sa'an nan Ibzan ya mutu, aka kuwa binne shi a Betlehem, bayansa Elon mutumin Zabalun ya shugabanci Isra'ila shekara goma, sa'an nan Elon ya mutu aka kuwa binne shi a Ayalon a ƙasar Zabalun. Bayansa, Abdon ɗan Hillel daga Firaton ya shugabanci Isra'ila, yana da ’ya'ya maza arba'in da ’yan taɓa kunne talatin, waɗanda suka hau jakuna saba'in, ya shugabanci Isra'ila shekara takwas, sa'an nan Abdon ɗan Hillel ya mutu, aka kuwa binne shi a Firaton a Efraim, a ƙasar tudu ta Amalekawa. Mahukunta Sura goma sha uku Haihuwar Samson Isra'ila suka sake yin mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, saboda haka ya ba da su a hannun Filistiyawa shekara arba'in. Akwai wani mutumin Zora mai suna Manowa daga kabilar Dan, matarsa kuwa bakararriya ce, ba ta haihuwa. Mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare ta ya ce, Ga shi ke bakararriya ce, ba kya haihuwa. amma za ki yi ciki ki kuma haifi ɗa, to, sai ki lura, kada ki sha ruwan inabi ko wani abu mai sa maye, kada kuma ki ci wani abu marar tsarki, gama za ki yi ciki, ki haifi ɗa, aska ba za ta taɓa kansa ba, domin yaron zai zama banazare, keɓaɓɓe ga Allah tun daga haihuwa, shi ne kuwa zai soma ceton Isra'ilawa daga hannuwan Filistiyawa. Sa'an nan masu ta tafi wajen mijinta ta faɗa masa cewa, Wani mutumin Allah ya zo wurina, ya yi kama da mala'ikan Allah, yana da ban tsoro ƙwarai, ban tambaye shi inda ya fito ba, kuma bai gaya mini sunansa ba, sai dai ya ce mini, Za ki yi ciki, ki kuma haifi ɗa, to, fa, kada ki sha ruwan inibi ko abu mai sa maye, kada kuma ki ci abin da yake mara tsarki, gama ɗan zai zama banazare na Allah tun daga haihuwa har ranar mutuwarsa, sai Manowa ya yi addu'a ga Ubangiji, ya ce, Ya Ubangiji, ina roƙonka, bari mutumin Allahn da aka aiko mana ya sake zuwa don ya koya mana yadda za mu goyi yaron da za a haifa. Allah ya ji Manowa, sai mala'ikan Allah ya sake zuwa wurin matar yayin take gona, amma Manowa mijinta ba ya tare da ita, sai mata ta ruga don ta faɗa wa mijinta ta ce, Ga shi ya zo mutumin da ya bayyana mini ran nan, Manowa ya tashi ya bi matarsa, da ya zo wurin mutumin, sai ya ce, Kai ne wanda ka yi magana da matata? Ya ce, Ni ne. Saboda haka Manowa ya tambaye shi ya ce, Sa'ad da maganarka ta cika, me za ta zama dokar rayuwar yaron da kuma aikinsa? Mala’ika Ubangiji ya ce, Dole matarka ta kiyaye duk abin da na riga na gaya mata, kada ta ci kowane irin abin da ya fito daga inabi, ba kuwa za ta sha ruwan inabi ko abu mai sa maye ko ta ci abu marar tsarki ba, dole ta kiyaye duk abin da na umarce ta. Manowa ya ce wa mala'ikan Ubangiji, Muna roƙonka, ka jira mu yanka maka ɗan akuya. Mala'ikan Ubangiji ya ce, Ko kun sa na tsaya, ba zan ci abincinku ba, amma in kun shirya hadaya ta ƙonawa, ku miƙa wa Ubangiji. Manowa bai gane cewa mala'ikan Ubangiji ne ba. Sa'an nan Manowa ya sāke tambayi mala'ikan Ubangiji ya ce, Mene ne sunanka, don mu girmama ka sa'ad da maganarka ta tabbata? Ya ce, Me ya sa kake tambaya sunana? Ai, ya wuce fahimta. Sa'an nan Manowa ya ɗauki ɗan akuya tare da hadaya ta hatsi, ya miƙa Ubangiji a kan dutse, Ubangiji kuwa ya yi abin mamaki yayin da Manowa da matarsa suke kallo, Yayin da harshen wuta ya yi sama daga bagaden, sai mala'ikan Ubangiji ya haura cikin harshen wutar, da ganin wannan Manowa da matarsa suka fāɗi da fuskokinsu har ƙasa, da mala'ikan Ubangiji bai ƙara bayyana kansa ba ga Manowa da matarsa ba, sai Manowa ya gane cewa mala'ikan Ubangiji ne, ya ce matar, Ba shakka za mu mutu, gama mun ga Allah. Amma matar ta ce, Da Ubangiji na nufin kashe mu ne, da ba zai karɓi hadaya ta ƙonawa da hadaya ta hatsi daga hannunmu, ko ya nuna mana dukan waɗannan abubuwa ko abin da ya gaya mana ba, matar kuwa ta haifi ɗa, aka sa masa suna Samson, ya yi girma Ubangiji kuma ya albarkace shi, Ruhun Ubangiji kuwa ya fara iza shi yayin da yake a Mahane Dan tsakanin Zora da Ishtawul. Muhukunta Sura goma sha hudu Auren Samson Samson ya gangara zuwa Timna, a can ya ga wata daga cikin ’yan mata Filistiyawa, da ya komo sai ya gaya mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ce, Na ga wata mace a Timna, ku auro mini ita, ta zama matata. Mahaifinsa da mahaifiyarsa suka ce, Babu wata karɓaɓɓiyar yarinya a cikin zuriyarku ko cikin dukan mutanenmu ne, dole ne ka tafi wajen Filistiyawa marasa kaciya ka nemi aure? Amma Samson ya ce wa mahaifinsa, A auro mini ita dai, ita ce ta dace da ni, iyayensa ba su san cewa wannan daga wurin Ubangiji ne ba, wanda yake neman hanyar da zai kai wa Filistiyawa hari, gama a lokacin suna mulkin Isra'ila. Sai Samson ya gangara zuwa Timna tare da mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa, da suka yi kusa da gonar inabin Timna, nan da nan sai ga ɗan zaki ya taso ya nufe shi yana ruri. Ruhun Ubangiji kuwa ya sauko masa da ƙarfi, ya sa ya yaga zakin kashi biyu da hannu, kamar yadda akan yayyage ɗan akuya, sai dai bai gaya wa iyayensa abin da ya yi ba. Sa'an nan ya gangara ya yi magana da yarinyar, yana kuwa sonta. Daga baya, da ya koma don ya aure ta, sai ya ratse don ya ga gawar zakin, sai ga taron ƙudan zuma da zuma a ciki, wanda ya sa hannu ya ɗebo yana tafiya yana sha, sa'ad da ya iso wurin iyayensa, ya ba su zuman, su ma suka sha, sai dai bai gaya musu cewa ya ɗebo zuman daga gawar zaki ba. To, mahaifinsa ya gangara don ya ga yarinyar, Samson kuwa ya shirya wata liyafa a can, yadda yake bisa ga al'adar angwaye, sa'ad da ya bayyana, sai aka haɗa shi da abokai talatin. Sai Samson ya ce, Bari in yi muku kacici kacici. In kun ba ni amsa cikin kwana bakwai na wannan biki, zan ba ku riguna lilin talatin da kuma tufafi talatin, in kuma ba ku iya ba ni amsar ba, dole ku ba ni riguna lilin talatin da tufafi talatin. Suka ce, Ka gaya mana kacici kacicin, sai ya ce, Daga mai ci abinci ya fito, daga mai ƙarfi abu mai zaƙi ya fito. Har kwana uku ba su iya ba da amsa ba. A rana ta huɗu suka ce wa matar Samson, Rarrashi mijinki ya bayyana mana kacici kacicin, ko kuwa mu ƙone ki da gidan mahaifinki duka da wuta, kun kira mu domin ku yi mana fashi ne? Sa'an nan matar Samson ta kwanta masa a jiki tana kuka tana cewa, Kai maƙina ne, lalle ba ha ƙaunata, ka yi wa mutane na kacici kacici, amma ba ka gaya mana amsar ba. Ya amsa ya ce, ban ma bayyana wa mahaifina ko mahaifiyata ba, to, don me zan bayyana miki? Ta yi ta kuka har kwana bakwai na bikin, saboda haka a rana ta bakwai sai ya gaya mata don ta dame shi, ita kuwa ta bayyana kacici kacicin wa mutanenta kafin rana ta faɗi. A rana ta bakwai mutanen garin suka ce masa, Me ya fi zuma zaƙi? Me ya fi zaki ƙarfi? Samson ya ce musu, Da ba don kun haɗa baki da matata ba, da ba za ku san amsar kacici kacicin ba. Sa'an nan Ruhun Ubangiji ya sauko masa da iko, sai ya fita ya gangara zuwa Ashkelon, ya kashe mutanensu talatin, ya kwashe kayansu, ya kuma ba da rigunansu ga waɗanda suka bayyana kacici kacicin cike da fushi, ya haura zuwa gidan mahaifinsa, aka kuma ɗauki matar Samson, aka ba wa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi masa hidima a bikin. Mahukunta Sura goma sha biyar Sakayyar Samson a kan Filistiyawa Daga baya a lokacin girbin alkama, Samson ya ɗauki ɗan akuya ya tafi ya ziyarci matarsa, sai ya ce, Zan in shiga ɗakin matata, amma mahaifinta ya hana shi shiga, ya ce wa, Na tabbata ba ka ta, sam sam, don haka na ba da ita ga abokinka. ba ƙanwarta ta fi kyau ba, ka ɗauke ta a maimako, Samson ko ya ce musu, A wannan lokaci ina da iko in rama a kan Filistiyawa, tabbatacce zan ji musu, saboda haka ya tafi, ya kama yanyawa ɗari uku, ya ɗaura wutsiyoyinsu wutsiya da wutsiya, sa'an nan ya ɗaure a ci balbal a tsakanin ko waɗanne wutsiya biyu, sai ya sa wa balbal wuta, ya saki yanyawan suka shiga gonakin Filistiyawa, suka ƙone dammunan hatsi, da hatsin da yake tsaye tare da gonakin inabi da na zaitun. Filistiyawa suka tambaya suka ce, Wane ne ya yi wannan abu? Sai aka ce musu, Ai, Samson ne surukin mutumin Timna, domin an ba wa abokinsa matarsa. Saboda haka Filistiyawa suka haura, suka je suka ƙone ta da mahaifinta ƙurmus da wuta. Samson ya ce musu, Tun da kun aikata wannan, ba zan bari ba har sai na ɗau fansa a kanku, ya kuwa fāɗa musu ya kuma karkashe su da yawa, sa'an nan ya gangara ya zauna a kogo a dutsen Etam. Filistiyawa suka haura suka yi sansani a Yahuda, suka bazu kusa da Lehi, mutanen Yahuda suka ce, Me ya sa kuka zo mana da yaƙi? Sai suka ce, Mun zo ne mu kama Samson a matsayin fursunan yaƙi. mu yi masa kamar yadda ya yi mana. Sa'an nan mutane dubu uku daga Yahuda suka gangara wajen Samson a kogo a dutsen Etam suka ce masa, Ba ka san cewa Filistiyawa ne suke mulkinmu ba? Me kenan ka yi mana? Ya ce musu, Na ɗan yi musu abin da suka yi mini ne. Suka ce masa, To, mun zo ne mu ɗaure ka mu kai wa Filistiyawa. Samson ya ce, Ku rantse mini ba za ku kashe ni da kanku ba. suka ce, Mun yarda, za mu dai ɗaure ka mu ba da kai gare su, ba za mu kashe ka ba, saboda haka suka ɗaure shi da sababbin igiyoyi biyu, suka saukar da shi daga dutsen, yayin da ya zo gab da Lehi, sai Filistiyawa suka sheƙo a guje da ihu suka nufo shi. Ruhun Ubangiji kuwa ya sauko da iko a kansa, igiyoyin da suke ɗaure a hannuwansa kuwa suka zama kamar abin da wuta ta babbaka, suka tsintsinke suka zuba daga hannuwansa, da ya samo muƙamuƙin jaki, ya ɗauka sai ya karkashe mutane dubu ɗaya, sa'an nan sansan ya ce, Da muƙamuƙin jaki na mai da su jakuna, da muƙamuƙin jaki na kashe mutum dubu. Da ya gama magana, sai ya jefar da muƙamuƙin, aka ba wannan wuri suna Ramat Lehi, saboda ƙishirwa ta kama shi ƙwarai, sai ya ce Ubangiji, Ka ba bawanka wannan babban nasara, to, sai in mutu da ƙishirwa, har in shiga a hannun marasa kaciyan nan su kashe ni? Sa'an nan Allah ya buɗe wani rami a Lehi, ruwa kuwa ya fito daga ciki, da Samson ya sha, sai ƙarfinsa ya dawo, ya kuma wartsake, aka sa wa wannan maɓulɓula suna in Hakkore, yana nan a Lehi har wa yau, Samson kuwa ya shugabanci Isra'ila. shekara ashirin a zamanin Filistiyawa Muhukunta, Sura goma sha shida Samson da dilela Wata rana Samson ya tafi Gaza, inda ya ga wata karuwa ya shiga wurinta ya kwana, aka gaya wa mutanen Gaza, Ai, Samson yana a nan, saboda haka suka zo suka kewaye wurin suka yi kwanto dukkan dare a bakin ƙofar birni, a zaren nan ba su motsa nan da can ba, suna cewa, Gari yana wayewa, za mu kashe shi, amma Samson ya kwanciyarsa har tsakiyar dare, sa'an nan ya tashi ya kama ƙofofin birnin tare da madogarai biyunsu, ya tumbuƙe, ya aza su a kafaɗarsa, ya kai su kan dutsen da yake fuskantar Hebron. Bayan ɗan lokaci, sai ya shiga ƙaunar wata mace mai suna Delila a kwarin Sorek, Sai shugabannin Filistiyawa suka tafi wurinta suka ce, Ki yi ƙoƙari ki ga ko za ki rarrashe shi ya nuna miki asirin ƙarfinsa, da yadda za mu iya shan ƙarfinsa don mu ɗaura shi mu yi nasara a kansa, kowannenmu zai ba ki shekel dubu ɗari ɗaya na azurfa. Saboda haka, Dalila ta ce wa Samson, Ka faɗa mini asirin ƙarfinka, da yadda za a ɗaura ka a yi nasara a kanka. Samson ya ce mata, In wani ya ɗaura ni da sababbin igiyoyin da ba su bushe ba, zan zama marar ƙarfi kamar kowa. Sa'an nan shugabannin Filistiyawa suka kawo mata sababbin igiyoyi guda bakwai da ba su bushe ba, sai ta ɗaure shi da su, da mutane a ɓoye cikin ɗaki tare da ita, sai ta ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, da jin haka sai ya tsintsinke igiyoyin kamar zaren da ya yi kusa da harshen wuta, saboda haka asirin ƙarfinsa bai tonu ba. Sa'an nan Delila ta ce wa Samson, Ka mai da ni wawuya, ka ruɗe ni, yanzu ka gaya mini da za a ɗaure ka. Ya ce, In wani ya ɗaure ni sosai da sababbin igiyoyin da ba a taɓa amfani da su ba, zan zama marar ƙarfi kamar kowa. Saboda haka Delila ta ɗauki sababbin igiyoyi, ta ɗaure shi da su, sa'an nan tare da mutane a ɓoye a ɗakin, ta yi ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, amma sai ya tsintsinke su kamar zare. Sa'an nan Delila ta ce, Har yanzu ka mai da ni shashasha, kana mai da ni wawuya, kana kuma yi mini ƙarya, ka gaya mini yadda za a ɗaure ka mana. Ya ce mata, In kin yi kitson gashin kai na guda bakwai, kika ɗaura su da zare, kika buga su da akwasha. zan rasa ƙarfi in zama kamar kowa, saboda haka yayinda yake barci, sai da ta yi kitson gashin kansa guda bakwai, ta ɗinka su da zare, ta kuma ɗaura su da akwashi, ta sake yin ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, ya tashi daga barcinsa, ya tumbuƙi akwashin tare da zaren da aka ɗaura a gashin kansa da su. Sa'an ta ce, Yaya kake cewa kana so na alhali ba ka yarda da ni ba? Wannan shi ne sau na uku kana mai da ni wawuya. kuma ba ka nuna mini asirin ƙarfinka ba, da irin wannan fitina ta tsokane shi kwana da kwanaki har sai da ya gaji kamar zai mutu. Saboda haka sai ya faɗa mata komi ya ce, Ba a taɓa sa reza a kaina ba, domin ni naziri ne keɓaɓɓe ga Allah tun haihuwa, in kuwa an aske kaina, ƙarfina zai rabu da ni, sai in zama kamar kowa. Da Delila ta gane ya gaya mata kome yanzu, sai ta aika saƙo zuwa ga shugabannin Filistiyawa ta ce, Ku ƙara zuwa sau ɗayan nan, ai, ya gaya mini kome, saboda haka shugabannin Filistiyawa suka dawo tare da azurfa a hannuwansu, bayan ta sa shi ya yi barci a cinyarta, sai ta kira wani ya zo ya aske kitso guda bakwai nan a kansa, aka fara rinjayarsa, ƙarfinsa kuwa ya rabu da shi, sa'an nan ta ihu ta ce, Samson, ga Filistiyawa sun zo su kama ka, sai ya farka daga barci, yana tsammanin cewa zan fita kamar da, in miƙe jikina, amma bai san cewa Ubangiji ya rabu da shi ba. Sa'an nan Filistiyawa suka fusge shi, suka ƙwaƙule idanunsa, suka gangara da shi zuwa Gaza, da suka ɗaure shi da sarƙoƙin tagulla, sai aka sa shi yana niƙa a kurkuku, amma gashin kansa ya fara tohuwa, kuma bayan an aske shi, to, sai Filistiyawa suka taru don su miƙa hadaya ga dagon Allahnsu, su kuma yi biki cewa, Allahnmu ya ba shi abokin gabanmu Samson, a hannuwanmu. Sa'ad da mutane suka gan shi, sai suka yabi Allahnsu, suna cewa, Allahnmu ya bashe abokin gābanmu a hannunmu, wanda ya lalace ƙasarmu ya kuma riɓanya kisan mutanenmu, yayinda suke cikin farin ciki, sai suka yi ihu suka ce, Fito mana da Samson ya yi mana wasa, saboda haka aka zo da Samson daga kurkuku, shi kuwa yi wasa a gabansu, sa'ad da suka tsai da shi a tsakanin ginshiƙai, sai Samson ya ce wa bawan da yake riƙe da hannunsa, ka kai ni inda zan taɓa ginshiƙan da suke ɗaure da wannan haikali, don in jingina a kai. To, haikalin ya cika da mutane maza da mata, dukan shugabannin Filistiyawa kuwa suna a can, a bisan rufin kuwa akwai mutum wajen dubu uku maza da mata suna kallon Samson yana wasa. Sa'an nan Samson ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji mai iko duka, ya Allah ka tuna da ni, ka ƙarfafa ni sau ɗaya nan kaɗai. ka bar ni da bugu ɗaya kawai in ɗauki fansa a kan Filistiyawa domin idanuna. Sa'an nan sansan ya kai hannuwansa ga ginshiƙan waɗanda haikalin yake a kai, ya jingina jikinsa, hannunsa na dama yana a ɗaya, hannunsa hagu kuma na ɗayan. Sansan ya ce, Bari in mutu tare da Filistiyawa, sa'an nan da dukan ƙarfinsa, ya tura haikali ya faɗa kan shugabanni da dukan mutanen da suke ciki, ta haka ya kashe mutane da yawa fiye da yayinda yake da rai. Sa'an nan ’yan'uwansa da dukan dangin mahaifinsa suka gangare don su ɗauke shi, suka kawo shi suka binne tsakanin Zora da Eshtawol a kabarin Manowa mahaifinsa, ya yi mulkin Isra'ila shekara ashirin. Mahukunta Sura goma sha bakwai Gumakan Mika To, wani mutum mai suna Mika daga ƙasar tudu ta Efraim ya ce wa mahaifiyarsa, Shekel dubu ɗaya da ɗari ɗaya na azurfa da aka ɗauka daga gare ki, wanda kuma na ji kin furta la'ana a kai, azurfan yana wurina, ni ne na ɗauka. Sa'an nan mahaifiyarsa ta ce, Ubangiji ya albarkace ka, ɗana, sa'ad da ya mayar da azurfa dubu ɗaya da ɗari ɗaya na shekel wa mahaifiyarsa, sai ta ce, Na ba da azurfata ga Ubangiji don ɗana ya sassaƙa sura ya kuma yi zubin gunki, zan mayar maka, saboda haka ya mayar da azurfan wa mahaifiyarsa, ita kuwa ta ɗauki azurfan ɗari biyu na shekel ta ba wa maƙeri wanda ya mai da su sura da kuma gunki, aka kuma sa su a gidan Mika. To, wannan mutum Mika yana da ɗakin gumaka, ya yi da waɗansu gumaka, ya kuma naɗa ɗaya daga cikin ’ya'yansa firist nasa, a kwanakin Isra'ila ba ta da sarki, kowa yana yin abin da ya ga dama. Wani saurayi Balawi daga Bethlehem a Yahuda, wanda yake zama a cikin zuriyar Yahuda, ya bar garin ya tafi neman inda zai zauna a hanyarsa, ya zo gidan Mika a ƙasar tudu ta Efraim. Mika ya ce masa, Daga ina kake? Ya ce, Ni Balawi ne daga Bethlehem a Yahuda, ina kuwa neman wurin zama ne. Sa'an nan Mika ya ce masa, Ka zauna tare da ni, ka zama mini mahaifi da firist, zan kuwa ba ka azurfa goma na shekel a shekara, tufafinka da kuma abincinka, sai Balawan ya tafi, saboda haka Balawan ya yarda ya zauna tare da shi, ɗan saurayin kuwa yana zama kamar ɗaya daga cikin ’ya'yansa, sa'an nan Mika ya naɗa Balawan saurayin kuwa ya zama masa firist, ya kuma zauna a gidansa, Mika ya ce, Yanzu na san cewa Ubangiji zai mini alheri da yake Balawen nan ya zama firist nawa. Mahukunta Sura goma sha takwas Mutanen Dan sun zauna a Layish To, a kwanakin nan Isra'ila ba ta da sarki, a kwanakin kuwa zuriyar Dan tana neman wurinsu na zama, gama ba su riga sun sami gādo tare da kabilan Isra'ila ba, saboda haka mutanen Dan suka aika jarumawa guda biyar daga Zora da Ashtawul don su leƙi asirin ƙasar su kuma bincike ta, waɗannan mutanen sun wakilci dukkan kabilar suka ce musu, Ku je ku bincike ƙasar, mutanen suka shiga ƙasar tudu ta Efraim, suka zo gidan Mika. inda suka kwana, sa'an nan suka yi kusa da gidan Mika, sai suka gane muryar saurayin nan Balawi, saboda haka suka shiga wurin, suka tambaye shi, Wa ya kawo ka nan? Me kake yi a nan? Me ya sa kake a nan? Ya gaya musu abin da Mika ya faɗa masa ya ce, Ya ɗauke ni aiki, ya kuma sa ni zama masa firist. Sa'an nan suka ce masa, Muna roƙonka ka nemi mana nufin Allah, don mu sani ko tafiyarmu tana da nasara? Firist ya amsa ya ce, Ku sauka lafiya, gama tafiyarku tana da yardar Ubangiji. Saboda haka mutum biyar ɗin suka tashi suka iso Layish, inda suka ga mutane suna zamansu a huce kamar Sidoniyawa, ba sa zato ga tsoro, kuma da yake ƙasarsu ba ta bukata kome, suna da wadata, suna kuma nesa da Sidoniyawa. ba sa kuma hulɗa da kowa, da suka komo Zora da Eshtawol, ’yan'uwansu suka tambaye su, Me kuka gano? Suka ce, Ku zo mu yaƙe su, mun ga ƙasar tana da kyau sosai, ba za ku yi wani abu ba, kada ku yi wata-wata, ku je kun mallaki ƙasar, sa'ad da kun kai can, za ku iske mutanen suna zama a sake, ƙasar kuwa mai fāɗi ce, wadda Allah ya sa a hannuwanku. ƙasar da ba ta rasa kome ba, sai mutane ɗari shida daga kabilar Dan suka yi ɗamarar yaƙi, suka tashi daga Zora da Eshtawol, a kan hanyar suka kafa sansani kusa da Kiriyat Yeyarim a Yahuda, shi ya sa ana kira wurin nan yamma da Kiriyat Yeyarim, Mahane Dan, har wa yau. Daga can suka tafi ƙasar tudu ta Efraim, suka zo gidan Mika. Sa'an nan mutum biyar ɗin nan da suke leƙe asirin ƙasar Layish suka ce wa ’yan'uwansu, Kun san cewa ɗaya daga cikin gidajen nan yana da efod, waɗansu allolin iyali, siffar da aka sassaƙa, da kuma gunki na zubi, to, kun san abin da za ku yi? Saboda haka suka juya a wurin suka shiga gidan saurayin nan Balewe a wajen Mika, suka gaishe shi mutanen Dan ɗari shida da suka sha ɗamarar yaƙi suka tsaya a bakin ƙofa, sai mutum biyar suka leƙi asirin ƙasar, suka shiga ciki, suka ɗauke gunkin da aka sassaƙa, efod, sauran allolin gida da kuma gunki na zubi, yayin da firist ɗin tare da mutane ɗari shida da suka yi ɗamarar yaƙi suna tsaye a bakin ƙofa. Sa'ad da waɗannan mutane suka shiga gidan Mika, suka ɗauke gunkin da aka sassaƙa, efod, sauran allolin gida da kuma gunki na zubi, sai firist ya ce musu, Me kuke yi? Suka ce, Ka yi shiru, kada ka ce wani abu, zo tare da mu, ka zama mahaifinmu da kuma firist, bai fi maka ka yi wa ƙabila da kuma zuriya a Isra'ila aikin firist ba, da ka bauta wa iyali guda kawai? Sai firist ya yi farin ciki, ya ɗauki efod, sauran allolin gida da siffar da aka sassaƙa, ya tafi tare da mutanen. Suka sa ’ya'yansu ƙanana a gaba, dabbobinsu da mallakarsu a gabansu, suka juya suka tafi. Sa'ad da suka yi ɗan nisa daga gidan Mika, sai aka kira mutanen da suke maƙwabtakar da Mika, suka taru suka bi mutanen Dan suka cin musu, da suna ihu suna binsu, sai mutanen Dan suka waiga suka ce wa Mika, Mece ce damuwarka da ka kira mutanenka su zo su faɗa mana? Ya amsa ya ce, Kun kwashe allolin da na yi, da kuma firist nawa, kuka tafi, me kuma nake da shi, yaya za ku ce, Mece ce damuwata?’ Mutanen Dan suka ce, Kada ka kuskura ka ce kome, in ba haka ba, mutanen nan za su harzuƙa, da kai da iyalinka duka ku rasa rayukanku. Saboda haka mutanen Dan suka kama hanyarsu, Mika kuwa, da ya ga an fi ƙarfinsa, sai ya juya ya koma gida. Sa'an nan suka ɗauko abin da Mika ya yi da firist nasa suka tafi Layish, suka fāɗa wa mutanen suke zaman lafiya, ransu kuma a kwance, suka fāɗa musu, suka kuma ƙone birninsu, ba wanda zai cece su, domin suna nesa da Bet Sidon, kuma ba sa hulɗa da kowa, birnin yana a kwari kusa da Bet Rekob. Mutanen Dan suka sake gina birnin, suka zauna a can, suka sa wa birnin suna Dan. wato, sunan kakansu Dan, wanda aka haifa wa Isra'ila, ko da yake a dā ana kira birnin Layish, a can mutanen Dan suka kafa wa kansu gumaka, Yonatan ɗan Geshon, ɗan Musa, da ’ya'yansa maza firistoci ne na ƙabilar Dan, har lokacin da aka kwashe mutane zuwa bauta, suka ci gaba da amfani da gumakan da Mika ya yi a duk wannan lokaci gidan Allah yana a Shilo Mahukunta Sura goma sha tara Balawe da ƙwarƙwaransa A kwanakin nan Isra'ila ba su da sarki, to, wani Balawe wanda yake zama a wani lungu na ƙasar tudu ta Efraim ya ɗauko wa kansa ƙwarƙwara daga Betlehem cikin Yahuda, amma ba ta yi aminci ba, ta bar shi ta komo gidan mahaifiyarta a Betlehem a Yahuda, Bayan ta zauna a can wajen wata huɗu, sai mijinta ya je wajen Tabiko don yă rarrashi ta komo, ya tafi tare da bawansa da kuma jakuna biyu, sai ta shigar da shi gidan mahaifinta, sa'ad da mahaifinta ya gan shi, ya marabce shi da murna. Surukinsa, mahaifin yarinyar, ya sha kansa, ya dakata, saboda haka, ya dakata tare da shi har kwana uku, yana ci, yana sha, yana kuma kwanciya a can. A rana ta huɗu suka tashi da sassafe, ya kuma yi shiri ya tafi, amma mahaifinta yarinya ya ce wa surukinsa, Ka ɗan ci wani abu don ka sami ƙarfi, sa'an nan ka tafi, saboda haka suka zauna su biyu suka ci suka sha tare, bayan haka sai mahaifin yarinya ya ce, Don Allah ka kwana, ka ji wa kanka daɗi, sa'ad da mutumin ya tashi zai tafi, sai surukinsa ya roƙe shi, saboda haka ya kwana a wannan dare, da sassafen kashegari rana ta biyar. ya tashi zai tafi, sai mahaifin yarinyar ya ce, Ka ɗan zauna, ka shaƙata, sai rana ta yi sanyi mana. Saboda haka su biyu suka zauna suka ci abinci tare, sa'ad da mutumin da ƙwarƙwaransa da bawan suka tashi don su tafi, surukinsa mahaifin yarinyar ya ce, Duba, rana ta kusan faɗuwa, yamma ta riga ta yi, ka kwana a nan, ka sake kwana ka ji wa kanka daɗi, kashegari da sassafe za ka iya tashi ka kama hanyarka zuwa gida. amma bai ko ya sāke kwana a can ba, mutumin ya tashi ya tafi, ya bi ta Yebus, wato Urushalima, tare da jakunansa biyu da aka yi masa shimfiɗa da kuma ƙwarƙwaransa. Sa'ad da suka yi kusa da Yebus, dare kuma ya riga ya yi, bawan ya ce wa mai gidansa, Mu dakata a birnin nan na Yebusiya mu kwana. Mai gidansa ya ce, A'a, ba za mu shiga birnin baƙi waɗanda mutanensu ba Isra'ilawa ba, za mu ci gaba zuwa Gibeya, ya kuma ce, Zo mu yi ƙoƙari mu kai Gibeya ko Rama mu kwana a ɗaya daga cikinsu, saboda haka suka ci gaba, rana tana fāɗuwa sa'ad da suka yi kusa da Gibeya a Benyamin, a can suka dakata don su kwana, suka tafi suka zauna a dandalin birnin, amma wani ya shigar da su a gidansa da dare. A wannan yamma sai ga wani tsoho daga ƙasar tudu ta Efraim, wanda yake zama a Gibeya, mutane wurin kuwa mutanen Benyamin ne, ya shigo daga wurin aiki a gonaki, sa'ad da ya duba ya ga matafiyin a dandalin birnin, sai tsohon ya yi tambaya ya ce, Ina za ku, ina kuka fito? Balawan ya ce, Muna fitowa daga Betlehem a Yahuda, za mu wani lungu a ƙasar tudu ta Efraim, inda nake da zama, na tafi Betlehem a Yahuda, ga shi kuwa yanzu za ni gidan Ubangiji, ba wanda ya shigar da ni gidansa. Muna da kara da abinci don jakunanmu, muna kuma da burodi da ruwan inabi dominmu, da bayinka, ni bawanka da kuma saurayin nan tare da mu, ba ma bukatar kome. Tsohon ya ce, Na marabce ku a gidana, bari na ba ku duk abin da kuke bukata, kada ku dai ku kwana a dandali, saboda haka sai ya kai shi zuwa gidansa, ya ciyar da jakunansa, bayan sun wanke ƙafafunsu, sai aka ba su abinci. da abin sha, yayinda suke jin wa kansu daɗi, sai waɗansu ’yan iska daga birnin suka kewaye gidan, suna bubbuga ƙofar, suna kira tsohon da yake da gidan, suna cewa, Ka fito mana da mutumin nan a gidanka, domin mu yi jima'i da shi. Mai gidan ya fita waje ya ce musu, A'a, abokaina, kada ku yi abin kunyan nan, da yake mutumin nan baƙo na ne, kada ku yi rashin kunyan nan, duba, ga ’yata da ba taɓa sanin namiji ba, da kuma ƙwarƙwararsa, zan fito muku da su a waje yanzu, za ku kuwa iya yin ko mene da kuke so da su, amma wannan mutum kada ku yi abin kunya. Amma mutanen ba su saurare shi ba, saboda haka mutumin ya ba da ƙwarƙwararsa suka yi mata faɗe suka yi lalata da ita dukkan dare, gari ya waye sai suka bar ta. Da safe matar ta koma gidan da mai gidanta yake, ta fāɗi a ƙofa, ta kwanta a can, har rana ta yi. Sa'ad da maigidanta ya tashi da safe, ya buɗe ƙofar don ya fita, ya ci gaba da tafiyarsa, sai ga ƙwarƙwarsa ta faɗi a bakin ƙofar gidan da hannuwanta a madogarar ƙofar, ya ce mata, Tashi mu tafi, amma ba amsa, sai ya sa ta a kan jakinsa ya kama hanyar gida. Da ya kai gida sai ya ɗauki wuƙa, ya yayyanka ƙwarƙwararsa gunduwa-gunduwa, kashi goma sha biyu, ya aika da su a ko'ina a Isra'ila, duk wanda ya gani sai ya ce, Ba a taɓa gani ko yin irin wannan abu ba, tun lokacin da Isra'ila suka fito daga Masar, ku yi tunanin wannan, ku kuma yi la'akari, ku gaya mana abin da za mu yi. Mahukunta Sura ashirin Isra'ila sun yaƙi mutanen Benyamin Sa'an nan dukan Isra'ila daga Dan zuwa Besheba, kuma daga ƙasar Gileyad, mutane kamar mutum guda suka fito suka taru a gaban Ubangiji a Mizfa, Shugabanni dukan kabilan mutane na kabilan Isra'ila suka zazzauna a wurarensu a taron jama'ar Allah, mayaƙa dubu ɗari hudu masu ɗamara da takuba, mutanen Benyamin suka ji cewa Isra'ilawa sun haura zuwa Mizfa, sa'an nan Isra'ilawa suka ce, Gaya mana yadda wannan mugun abu ya faru. Sai Balawen, mijin matar da aka kashe ya ce, Ni da ƙwarƙwarata mun zo Gibeya a Benyamin don mu kwana, da daddare mutanen Gibeya suka bi ni suka kewaye gidan da niyya su kashe ni, suka yi wa ƙwarƙwarata fyaɗe har ta mutu. Na ɗauki ƙwarƙwarata na yayyanka gunduwa gunduwa, na aika da shi ga kowane yankin gadon Isra'ila, domin sun aikata mugun abu da abin kunya a Isra'ila. To, dukanku Isra'ilawa, sai ku yi magana, ku kuma yanke hukuncinku. Dukan mutane suka tashi kamar mutum ɗaya. suna cewa, Ba waninmu da zai tafi gida, sam, babu ko ɗayanmu da zai koma gidansa, amma yanzu ga abin da za mu yi wa Gibeya, za mu haura mu faɗa yadda ƙuri'a ta nunar, za mu ɗauko mutum goma a kowane mutum, ɗari daga dukan kabilan Isra'ila, da ɗari a dubu, da kuma dubu a dubu goma, domin a tanada wa mayaƙan sa'an nan, sa'ad da mayaƙan suka iso Geba. a Benyamin, za su yi da su daidai bisa ga muguntar da suka yi a Isra'ila, saboda haka dukan mutane Isra'ilawa suka taru, suka kuma haɗu kamar mutum guda don su fāɗa wa birnin da yaƙi. Kabilan Isra'ila suka aika jakadu a ko'ina a cikin kabilar Benyamin cewa, Wace irin mugunta ce wannan da kuka aikata? Yanzu fa sai ku fitar da waɗannan ’yan iskan da suka aikata wannan abu a Gebiya, don mu kashe su, mu kawar da mugunta daga Isra'ila, amma mutanen Benyamin ba su saurari ’yan'uwansu Isra'ilawa ba, daga biranen suka tattaru a Gebe don su yaƙi Isra'ilawa. Nan da nan mutanen Benyamin suka tattara mayaƙa dubu ashirin da shida masu takuba daga biranensu, ban da mayaƙa ɗari bakwai da aka zaɓa daga mazauna a Gibeya. Cikin dukkan mayaƙan nan akwai zaɓaɓɓun mutane ɗari bakwai, waɗanda su bahagwai ne Kowanne yana iya harbin gashi guda na kai da majajjawa ba kuskure, Isra'ilawa kuwa, ban da Benyamin, sun tara mayaƙa masu takobi dubu ɗari huɗu, dukansu gwanayen yaƙi ne, sai Isra'ila suka haura zuwa Betel, suka nemi nufin Allah suka ce, Wane ne a zai fara faɗawa mutanen Benyamin? Ubangiji ya ce, Yahuda ce za ta fara, kashegari sai Isra'ila suka tashi, suka kafa sansani kusa da Gibeya mutanen Isra'ila suka fita yaƙi da mutanen Benyamin suka kuma ja dagar yaƙi a Gibeya, mutanen Benyamin suka fito daga Gibeya suka kashe mutum dubu ashirin da biyu na Isra'ilawa a dagar yaƙi a ranar, amma mutanen Isra'ila suka ƙarfafa juna, suka sake koma inda suka ja daga a rana ta farko, isra'ila suka haura, suka yi kuka a gaban Ubangiji har yamma, suka nemi nufin Ubangiji, suka ce, mu sāke koma yaƙi da mutanen Benyamin, ’yan'uwanmu? Ubangiji ya ce, Ku haura, ku fāɗa musu. Sai Isra'ilawa suka matsa kusa da Benyamin a rana ta biyu, a wannan lokaci da mutanen Benyamin suka fito daga Gibeya don su yaƙe su, sai suka sake kashe Isra'ilawa dubu goma sha takwas, dukansu ɗauke da takubba. Sa'an nan Isra'ilawa dukan mutane suka haura zuwa Betel, a can suka zauna suna kuka a gaban Ubangiji. suka yi azumi a wannan rana har yamma, suka miƙa hadayun ƙonawa da hadayun salama ga Ubangiji, Isra'ila suka nemi nufin Ubangiji, a kwanakin nan akwatin alkawarin Allah yana can. Finehas ɗan Eliyazar, ɗan Haruna, kuwa yana hidima a gabansa, suka ce, Mu sake haura, mu yi yaƙi da mutanen Benyamin, ’yan uwanmu, ko a'a, Ubangiji ya ce, Ku je, gama gobe zan ba da su a hannunku. Sa'an nan Isra'ila ta yi kwanto kewaye da Gibeya, suka haura su kara da mutanen Benyamin a rana ta uku, suka ja daga a Gibeya kamar da, mutanen Benyamin suka fito su same su, aka kuma jawo su nesa da birnin, suka fara karkashe isra'ila kamar da, har aka kashe wajen mutum talatin a filaye da kuma a hanyoyi, wadda take zuwa Betel da kuma wadda take zuwa Gibeya, da mutanen Benyamin suna cewa. muna cin nasara a kansu kamar da, Isra'ilawa kuwa suna cewa, Mu yi ta jan da baya, mu janye su daga birni zuwa kan hanyoyi. Dukan mutanen Isra'ila suka taso daga wurarensu, suka ja daga a ba'altamar isra'ilawa da suka kwanto a yammacin Geba kuwa suka fito, sa'an nan jarumai Isra'ilawa dubu goma suka yi gaba, suka kai wa Gibeya hari, yaƙi kuwa ya yi tsafi. har mutane Benyamin ba su san masifa tana dab da su ba, Ubangiji kuwa ya fatattake mutanen Benyamin a gaban Isra'ila, a ranan nan kuwa Isra'ilawa sun kashe mutum dubu ashirin da biyar da ɗari na mutanen Benyamin, dukansu ɗauke da takuba, sa'an nan Benyamin suka ga an ci su, to, mutanen Isra'ila sun yi ta ja da baya daga mutanen Benyamin. domin suna dogara ga waɗanda za su yi kwanto kusa da Gibeya ne, mutane suka yi kwanto, suka yi wuf, suka ruga cikin Gibeya, suka bazu suka kuma karkashe dukan waɗanda suke a birni. Mutanen Isra'ila sun riga sun shirya da ’yan kwanton cewa su mutsuke hayaƙi daga birnin, a sa'an nan ne mutanen Isra'ila za su juya su fāɗa wa mutanen Benyamin da yaƙi. Mutanen Benyamin sun fara karkashe mutum talatin na Isra'ila, sai suka ce, Muna cin nasara a kansu kamar da, amma da alamar hayaƙi ya fara murtukewa daga birnin, sai mutane Benyamin suka juya suka ga hayaƙi yana murtukewa ko'ina a cikin birnin zuwa sararin sama, sa'an nan mutanen Isra'ila suka juyo musu, mutanen Benyamin kuwa suka tsorata domin sun gane masifa ta zo musu, saboda haka suka tsere a gaban Isra'ila zuwa wajen hamada. amma ba su iya tsere wa yaƙin ba, mutanen Isra'ila suka fito daga cikin birnin suka karkashe su a can, suka kewaye mutanen Benyamin, suka kore su, suka fatattake su a wajajen Gibeya a gabashi, mutum dubu goma sha takwas na mutanen Benyamin suka mutu, dukansu kuwa jarumai ne, da suka juya, suka juya suka tsere zuwa wajajen hamada, zuwa dutsen Remon, isra'ila suka kashe mutum dubu biyar a kan hanyoyi. suka yi ta matsa wa mutanen Benyamin har zuwa Gidom, suka kashe mutum dubu biyu kuma, a ranar kuwa mutanen Benyamin dubu ishirin da biyar ne aka kashe, dukansu jarumai, amma mutane ɗari shida suka juya suka tsere wajajen hamada zuwa dutsen Remon, inda suka zauna wata huɗu. Mutanen Isra'ila suka koma wurin mutanen Benyamin, suka kashe dukan waɗanda suke a birnin. tare da dabbobi da kome da suka samu, dukan garuruwan da suka samu sun ƙone su kaf. Mahukunta Sura ashirin da ɗaya Mata don mutanen Benyamin Mutanen Isra'ila sun riga sun yi rantsuwa a Mizfa cewa, Ba ɗayanmu da zai ba da ’yarsa aure ga mutanen Benyamin, sai mutanen suka tafi Betel, inda suka zauna a gaban Allah har yamma, suna tā da muryoyinsu suna kuka mai zafi, suka ce, Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, me ya sa wannan abu ya faru da Isra'ila? Don me kabila ɗaya daga cikin Isra'ila ta ɓace a yau? Kashegari da sassafe, mutane suka gina bagade suka miƙa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama. Sa'an nan Isra'ila suka ce, Wace kabila ce cikin kabilan Isra'ila ba ta zo taro a gaban Ubangiji ba? Gama an yi rantsuwa cewa, Duk wanda ya kāsa zuwa taro a gaban Ubangiji a Mizfa, lalle a kashe shi.’ To, Isra'ila suka yi juyayin ’yan'uwansu mutanen Benyamin, Yau an hallaka kabila daga cikin Isra'ila, yaya za mu ba wa waɗanda suka rage mata da yake sun riga sun yi rantsuwa a gaban Ubangiji, ba za mu ba su ɗaya daga cikin ’ya'yanmu su aura ba? Sa'an nan suka ce, Wace kabila ce a cikin kabilan Isra'ila ba ta zo taro a gaban Ubangiji a Mizfa ba, sai su gane cewa babu wani daga Yabesh Gileyad da ya zo sansani don taron, gama da aka yi ƙidaya mutane, sai aka gane cewa babu wani daga mutanen Yabesh Gileyad da yake a can, saboda haka sai taron ya umarci jarumai dubu goma sha biyu su je Yabesh Gileyad su karkashe waɗanda suke zaune a can, duk da mata da yara. suka ce musu, Ga abin da za ku yi, ku karkashe duk namiji da kowace mace da ta riga ta san namiji, suka samu a cikin mutanen da suke zaune a Yabesh Gileyad mata ɗari huɗu da ba su taɓa kwana da namiji ba, suka kwashe su zuwa sansani a Shilo a Kan'ana. Sa'an nan dukan taro suka aika wa mutanen Benyamin da suke a dutsen Rimon cewa yaƙi ya ƙare, yanzu sai, sai salama. Saboda haka mutanen Benyamin suka komo a lokacin, aka kuma ba su matan Yabesh Gileyad nan da aka bari da rai, amma matan ba su ishe su duka ba, mutanen kuwa suka yi juyayi saboda mutanen Benyamin, domin Ubangiji ya yi giɓi a cikin kabilan Isra'ila. Shugabannin taron suka ce da matan Benyamin da aka hallaka, Yaya za mu yi da mazan da suka ragu da ba su sami mata ba? suka ce dole mutanen Benyamin da suka ragu su sami gādo domin kada wata kabila a Isra'ila ta ɓace, ba za mu iya ba su ’yan matanmu su zama matansu ba, da yake mu Isra'ila mun riga mun yi wannan rantsuwa cewa, La'ananne ne wanda ya ba da ’yarsa aure ga mutum Benyamin, sai suka tuna, akwai bikin Ubangiji da suka yi shekara-shekara a Shilo, ya yi kusa, Shilo yana arewacin Betel, kudu da Lebona. gabas da hanyar take ƙarƙashin Betel da Shekem, saboda haka suka ce wa mutanen Benyamin, Ku je ku ɓuya a gonakin inabi, ku lura, sa'ad da ’yan matan Shilo suka fito waje don su yi rawa, ku fito a guje daga gonakin inabi, ku ya kama wa kansa mata daga cikin ’yan matan Shilo, ku tafi ƙasar Benyamin. Sa'ad da iyayensu maza ko 'yan uwansu suka kawo mana ƙara, za mu ce musu, ku yi mana alheri ku bar su, domin ba mu samo musu mata ba lokacin yaƙi, ku kuma marasa laifi ne, tun da yake ba ku ba da ’ya'yan matan ku gare su ba. Haka mutanen Benyamin suka yi, Yayin da ’yan matan suke rawa, kowane mutum ya kama ɗaya ya yi gaba da ita, ta zama matarsa. Sa'an nan suka komo ƙasar su, suka sake giggina garuruwan suka kuwa zauna a cikinsu, a lokacin Isra'ilawa sun bar wurin suka tafi gida zuwa ga kabilansu da zuriyoyinsu, kowanne zuwa gādonsa, a kwanakin Isra'ila ba ta da sarki, kowa ya yi abin da ya ga dama.